ابن يحيى المالكي عن عمرو عن عمرو عن عمرو بن وعن عمرو بن يحيى المازي عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كم أمر يحيى المازي الله يغفر hal tasbihi wa kana min ashabil khudwa yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace hal tasbihi wa an turiya ni kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za ka iya nuna man yadda aikin Allah yake lula fakala abdullahi kun ga akwai wata lasifa wajen kulla babi babu babu al'amali fil wudu babu ma ja'a fil wudu da haka ya ce yana nufin zai faɗi su abubuwa da suka shafi alola amma ba kaifiya ba Sun kuka ji ya ce babu da amalin filu duni yana so ya koyar da alola ke daidai ke ce ce babu kaifiya ke lodoni kun gane ko Ya fara ganin babaka nau'i biyu babu da amalin filu wazo da kuma babu ma ya a filu duni babu al'amal fil wudu to ina so ya karanta da yadda ake alola ke babu ma da'a fil wudu yana so ya faɗi su abubuwa da ke da alaka da alola na to wannan kaga ba alola ba kenan kawai da abin da daga ce babu al'amal fi kaza yanzu me zai yi zai koyar da shi amma babu ma ja'a fi ba zai faɗi wasu abubuwa kila abin da ke karya alola da makamantan gane ko yace hal tattabi wa an turiyani kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yatawadda za ka iya nuna man yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake alwala fakala abdullahi bin zaidi bin asim sai abdullahi dan zaidi dan asim sai yace na'am zan iya nuna maka bada abi wa ruhi sai ya zo da ruwan alola kullum aka ce alwadu'u ana da ruwan alola din su. ba ya alula kawai ba kaga duk abin da ake amfani da ruwa ko ake amfani da wani abu in tsarki ka ce a tsuhuru to abin da za ka yi amfani da shi kai tsarkin sai ya zama a tsahuru a tsahuru shi ne abin da za ka yi tsarki da shi a tsuhuru ɗin kuma ba tsarki kun gaide ko a tsuhuru tsarki a tsahuru ruwan da za a yi tsarki alwudu'u alwala alwudu'u a ga wato ruwan da za ta alwala ne da kun gani da kyau sai an yasa aka zo da ruwa fa afraja ala yadi sai ya zuba a hannunsa gasala ya daidai marrati marrati sai ya wanke hannayensa su biyu sun mata mafi ba. sai ya kuskura baki wasan tsara salata ya shafi ya wato ya san tsara ya tace ruwa ke nan. thumma ghasala wajhu wal wajhahu thalatha sai ya wanke fuskar shi so uku dai ghasala yadayhi marratayn marratayn sai ya wanke hannayensa so biyu idan mirfaqi har zuwa wato wuyan hannu ka ji an ce mirfaq la kenan gwiwan hannu la kun gane ko mhm. thumma masaha ra'sahu bi yadayhi sai ya shafi kansa da hannayensa guda biyu Ba fa aqbala bihima wa adbara ya fara da goshi ya kai giya shine ya fuskanto in an ce a kabala bikima shine ya tura su baya na wa adabara kuma ya dawo da su kun gane ko na wato gaban ba bahaushi ya sha bamban da balarabe kaga shi balarabe ne ce a kabala bikima ta yi nan kenan Kai yi wajen giya a dabara daga wajen giyan kuma kai mai to amma abinda kai ba wuce za ka hararo aka ce a kabala za ka ce an yi wajen ce. a dabara kuma an koma wajen ne wajen giya to a'a shin aka ce a kabala daga gushi an wajen me an yi wajen giya daga wajen giyan aka dawo wajen gushi to shi kuma a nan da a dabara da kun na'am to mu je bada abi kaddami ra'asi sai ya fara daga goshinsa thumma haɓa bihi ma ila kafa sai sai da ya tuke har wajen kiya har kiya shine kafa na'am thumma raddahuma sannan sai ya dawo da su hatta hatta raja ila al-makan alladhi bada'a min har sai da ya koma din da ya fara thumma kasala rijlai sannan sai wanke kafa ko shi guda biyu kaga ne yana nuna maka yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake yin alula kun gane ko an duk wani abu da na abu da ya faɗa maka wanda wa haddathni an malikin an abi zinadi an al-a'raji an abi hurairata mm. anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mm. qala ماذا إذا تودى أحدكم فليجعل في أنف ku إن ينقض يا ألولا ويسنى ruwa a hancinsa wato duk sanda za ka yi alula ka tabbatar da cewa ka shafi ruwa summa da yansir sannan ya kyace ruwan wa manista jimara duk kuma mutumin da zai yi tsarkin dutse shine jimar muna da al jimar muna da al ja. na'am al-istijmar tsarkin dutse kun gane ko dutse ko itace ko tishu sai kuma al-istinja shine sarkin ruwa to duk wanda zai yi istijma ko yayi wuce yayi shi wuce gane ko wa dasni an malikin an bin shihab an abi idris al-khawlani عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تودع فليحسن ست أي الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الذي ta لله ta تتجوى ya gaji. wa man istajmara falyuti wanda kuma zai yi amfani da wani abin da ba ruwa ba ya tsarki na fitsari ko na bayan gida to ya sanya abin da zai yi zama wuce sai kai amfani da dutse guda biyu wato guda uku ko guda biyar ko guda bakwai kun gane ko wuce haka ma in itace ne haka ma in tushe ne ka guda uku wuce dai ka sa su mara قال يحيى سمعت مالكا يقول في الرجل shine ruwayan muwaɗa daga malik ya haya bin ya allai hmm. ya ce to na ji malamin na imam maliku yana faɗa dangane da mutumin da ya kuskura baki wa yastanfiru min gharfatin wahida yana faɗa dangane da mutumin da ya kuskura baki kuma ya shaƙa ruwa daga wato ya fyace ruwa daga kwakwata wato kullum in abu duk kalmatani mutalazi batani ɗaya kan yi wa cikin da ana iya cewa dama muna da aljistin shafu wal istin sa hmm. aljistin shaf shine shaƙa ruwa aljistin sa ne fyacewa waɗannan kalmomi guda biyu ne ba a ɗaya ba ba ka shaka ba ka fyace ba ba za ka iya fyasowa ba har sai in kai me sai ka shaƙa ko wanda haga ya sha wanda ya shaƙa to ba zai bar shi ba dole ne duk wanda kuma da an ce zai kyato shi to tabbas ya ga ayi hankali to sai suka zama mai mutala da mutane to duk mutala da mutane ka ji da ita wannan madar ka'ida Sai zai iya ɗauka ma'anar mai ba zai ba da misali kamar ci da fitarwa kamar sha da fitarwa kamar mai shin abinci yana ɗaukar ma'anar bayan gida bayan gida na ɗaukar ma'anar cin abinci in aka zo akwai ma'anar al'akar wal galibu an gane ko shi da me da zakari da fitarwa to in har ana kawo kalmomin a wuri ɗaya to ana iya faɗan ɗayan kawai dan ya iya ɗaukan ma'anan ne ya iya ɗaukan ma'anan ɗayan to gane ba duk mutalazi mutane haka ake mu'amala da su kun fahimta da haka za ka iya cewa aljistin sa tana nufin aljistin shaf ba ya cewa sha kana nufin al'istin sa limaza li'annakuma kalimatan mutaladimatan kun gane ko da haka nan wurin lokacin da yake cewa na ji malin firfin rajul ya mazo dangane da mutumin da yake kuskura baki wa ya sansin kuma yake shakawa ya kuskura ya shakawa in kana ma'anan ya sansin azali shi ne mai cewa na ɗaukan ma'anan mai saboda talazumin da suke gane ko ina magana dangane da mutum da yakan yi wannan da kamfatar ruwa daya to wannan babu ne da wannan abin da yake yanzu misali da ruwa haka sai ka ɗiba ka zuba a hannunka sai ka hunsu rabi ka kuskure ka kuskure sai ka zuba a ƙarshe sai ka shaƙa abin da ya rabu sai ka sa abu ka dace ma ba ya ce ba ku amma asalin wannan ba shi ne malikiya ba a malikiya asali shi ne ka rike kowanne daban da gane ko shi ne asali wato na asali a malikiya so a kowadansu hadisan turmuji guda biyu da aka yi na gane ko waɗanda waɗannan hadisan turmuzi guda biyu suna cewa ka kuskura baki daban ka shaƙa ruwa daban da kamfata ruwa guda biyu duk ka zo za ka ara ka ruwa ka zuba a nan ka sai ka duka kuskura ka zuba sai ƙara ɗigo ruwa na musamman sai ka saƙa a hanci sai ka dace da ka kamfata ruwa nawa biyu na farko da shi za ka kuskura baki kawai ka tsara zuba wani ruwa kai shakan hanci kawai kun gane ko waɗannan hadisai malikiya da su suke aiki a kwanan gobe ba ba hadisan ba in bayyana ba kai inganta ba kun gane ko shi ko hadisin da yake ka kuskura baki ka kuma shaƙa da kamfata ɗaya hadisi ne ingantacce na cikin musu. kun gane da kyau ba amma su a malikiya sai don wannan hadisin da ke cikin musulun ma shine khilaful asal shi ne sabanin mai labarin asalinsu domin ma bi san da suka zo bi su ne waɗannan hadisi da turmuzi waɗanda suke nuna a shaka daban a kusku na kusku na kukura daban na shaka daban shi yasa nan sai aka shigar miki da me da tambaya gabar ta malam me matsayin mutumin da shi in ya tashi zai yi alula sai ga ya in ya zuba ruwa ko ɗaya a tafin hannun shi sai ya kurku wani bangare na ruwan da kuskuren baki wa rabuwan abin da ya rabu kuma shi zai shaka a hanci sai ya tace to ya san da wancan hadisan amma bai ruko da shi ba sai ce to ba komi ya ce saba ma asalin mu amma ba ne ba komi amma ba komi wa hadisi an malik annahu balagahu anna rahman bin abi bakr qad dakhala ala aisha zawjin nabi sallallahu alaihi wa sallama yawm ma tafa'al yawa wato abdurrahman dan abubakar ya shiga wajen aisha ya shiga wajen madina ya shiga wajen geshi na'am an gane kanuwarsa ce ya shiga wajen kanuwarsa me ya faru yawma mata sa'ad bin abi a ranar da sa'ad dan abi waqqas ya rasu fada abi wa tudi sai sai aka zo mashi da ruwa shi ne da abi wa tudi na'am fa qalat lahu aisha sai aisha ta ce masa ya abdurrahman ya kai abdurrahman asdigil wudu'a in ka tashi zaka alula ka da alula fa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul dan na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wailul lil aqab min an-nar lafazin aqab dani ne na aqab na'am kuma da nufin diddigi al shine ne diddigi shine na ake to to sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace waylun lil aqabi minan nar lafazun waylun manzo ya fassara abin da kai, cikin sahih muslim yace waylun ka'aru fi jahannama yasta'idu minhu jahannam sab'ina mi'ata marra waylun nan rijiya ce a cikin wutar jahannama hmm. ita jahannama din tana cewa Allah ka raba ni da azabin wata nan rijiya so dai kullum jiya ta yi yau za ta kun ko da ga aka ce wailun sai ka ce rijiyar wuta ta tabbata an gane a amma ga masu barin da gadigan su ba su wuce ba kun to rijiyar mutan ta ina minan na rijiya wayo rijiya rijiya ta tabbata lil a'qab ga wasu barin da gadigai to wata rijiya minan na ka wuta da Allah kun gane da kyau to anan kaga annabi ya faɗi amma yana nufin duk inda ake wankewa na alula an gane ko duk inda ake me duk inda gano da ka'idar can da na faɗa ba yanzu in za ka alula in ka wanke diddigan naka da kyau ba ka wanke fuska ba za a kira abin alula inda aka wanke fuska ba ka wanke hannu ba fa sunan abin alula to a ce ka alula ka ka ka mutala bi ma ce al'aba ce mutu lariba ba a wani wuri ba zai yi a ce mashi alula ba sai an wani da ko'ina da haka a babin alula in nan iya faɗin fuska ina nufin diddige faɗin diddige ina nufin fuska faɗin fuska ina nufin hannu duk gaban alula na iya faɗin shi ina nufin ɗan uwan shi saboda sun yi mai tarayya kan wani abu mun gane ka'ida ma yasa ce Allah sai ya ce rijiyar wuta ta tabbata ga mai barin diddigen shi bai wanke shi da kyau ba ba wanda yake nufi rijiyar wuta ta tabbata ga duk wani mai barin wani gaba cikin gaban da bai wanke shi da kyau ba kun gane ko shi ake kira juma'a sai ka bar ɗan a ko kankani ko a tsawonka ko a hannunka ko a fuskarka baka tuje da kyau ba wannan rijiyar wuta ta tabbata kun gane ko a halin tafiya ba a cikin ya faɗa wannan ko halin ne da kake babu rafi sauti yanzu. babu rafi sauki bil ilm babu da zai magana dangane da daga murya da za a bayani ne da annabi da zai faɗa zai ne daga murya suna tare da Aisha ga shiga ta sun sauka na faɗa muku abin da ke kira a ta'arrus ko ne mutum ya sauka ta da iyalin shi a jiya to ya sauka a arrasan ba abin rasulullah sallama ba a Allah ya sauka shi da Aisha sai lokacin sallah ya aka fara da za a yi asuba. sai annabi ya lura da su mutane suna gaggawa sai bai ka murya ya ce wani lil aqabi minan nar shi da ya faɗa su na'am ya sa shi Buhari da ya zo sai ce ba ku sauti bi'in babu wani mutum zai yi bayanin ilimi ya daga murya har sai sautin shi ya isa shi da wannan hadisi haka wannan hadisi ne ya muje na'am wa alaikum salam eh eh take a cikin rozo'a ku na alwala ita tana zuwa ne a wankin jiki kawai an gaje ko a wankin jiki shi kowa a daluku yana iya zuwa a jiki yana iya zuwa a wani abin da ba gangan jiki ba an gaje ko dalke siyabi inda gasin ɗaya ɗaiɗai an gane ko hmm. ba za ka ce wato bike siya bayan wankewa ba ka iya cewa idili idili siya kun gane shi a tarku zai iya ɗaukar a tarku alal wa tarku alal sauri wa amma a ba yawa jiki ne wa haddasni maliki عن يحيى بن محمد بن سحلة نعم عن عثمان بن عبد الرحمن نعم أن أباه حدثه نعم أنه سمع عمر بن أنه سمع عمر بن الخزاج يتودع بالماء يجي يا عمر بن الخطاب ينا الولاد الروح لما تحت إزاري gane ko lima ta hata izari da kasan izari gana hausa ma'ana anna ababu haddathahu baban shi ya ba shi labari shi Usman bin Abdurrahman shi Abdurrahman annahu shi sami Umar bin Khattab ya tawaddu bil ba, ya ga Umar an Khattab shi ne sami ana to mun gane ko da ko ya sami ya ga me Umar an Khattab ko ya ji labarin cewa ya ji labarin Umar an Khattab duk malamai sun fassara shi haka kun gane ko yatawaddau bil ma'i lima ta ila zari yana yin alola da da ruwa ta saman tufafin shi sai ga ga tufan nan sai ka kwarara ruban a saman tufa kana goge tufan shi kuma tufan yana goge kun gane ka sa tufa sai ka zuba ma zuba ruwa shi kuma tufan yana ne yana wanke jikinka kun gane hausa mun gane da kun ji za ka zuba a saman tufan gari yanzu wannan ga hannuna nan ko ina zubawa a nan a saman tufana amma ina tufa ma abin da ke kasan tufan asalin ba manufa ta duka tufan ba manufa ta shi ne wancan abin da ke kasan ne me ke kasar zuba eh? ɗaya hannu ma'ana ina zuban wancan hannun min nawa madadin sai na tattara an gane to kawai sai a tsaka zubo man ruwan kare a saman wannan zuban kun gane sai da su cibewa za a yi wa akwai dalilin da zai sa zai iya kamawa kai zai iya kawo haka kun gane ko ɗauka a wani wuri duk a san taru ko ga mata ga abin da ko su ta su a nuna su buɗe zira'ida ko kai kanka namiji an gane ko ranar da ba za ka iya buɗe zira'in naka sai ka zuba a ina sai ka zuba a saman tufafin naka muje na قال يحيى bala ya ya yake to ila malikul an rajulin tawadda falafi an tambayo ba maliku dangane da wani mutum ya alwala sai ya manta wanda sana wata haku kamla an yi maza. wannan mutum ya ta taɓa ma akwal arja'afin ya wanke wato baka sana waje haku ya wanke fuskar shi kafin ya kafin ya kuskura banci au da sana zira'aihi kamla an yi rufi na wata ko kuma ya wanke zirabin shi tsintsiyar hannun shi kafin ya wanke fuskar shi fakala sai ya ce amma nazi da sana wata hagu kabla an yi mamaba amma ka ga mutumin da ya fara wanke fuska kafin kuskuren baki alhalin kusan kuskuren baki yake sannan wanke ne to shi sai fara wanke fuska sannan kuskuren baki na'am ah, falyumazumit wala ya yi kawai ya kuskura bakin ba zai sace wanke fuska ba na'am wa amma alladhi ghasala dira'aihi qabla wajhi shi ko mutumin da ya fara wanke tsintsiyar hannun shi sannan ya wanke fuskar shi hal yaghsilu wajhahu sai ya wanke fuskar da shi thumma la thumma la yu'id thumma la dira'aihi thumma la yu'id lamul amr na'am thumma la yu'id sannan sai ya sake ghasala dira'aihi wanke tsintsiyar hannun shi hatta ba a da wajhi saboda ya zama wancan a hannun da zai yi bayan wancan fuska na zane ka fi makani in yana wurin in bai tashi a wurin da ya alolan ba au bi zane ka, ko kuma bai daɗe da yin alolan ba ko bai tashi ba ko bai tashi a inda ya alolan ba ko kuma bai daɗe da yin alolan ba kun ga sai ce mutumin duk da ya kuskura baki kafin wancan fuska kuskuren baki zai sake kawai mai zama a lura ba zai sake wanke mai amma wanda ya wanke ziraɗin shi kafin ya wanke mai fuska an gare ko to shi wannan sai ya sake su ya wanke fuska sannan ya dawo ya wanke ziraɗi kun san dalili saboda shi wannan ayar alkur'ani ke ta jera يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم sannan wa ayyukum ila al Allah ne ya fara faɗan fuska sannan ya faɗi ne hannu ko kai kuma sai ga ta kawon ka hannu sannan fuska sai kaman ka ce ya ayyuka sun ba wato wawuju haku kai kamar ka murɗa ma Allah sai Allah ce faksu wuju haku wa ku shi barafi kun gane ko to sai kai ka fara wanke hannu sannan fuska ne wato aya kuma wata ce a wanke fuska ne sannan me yasa ya ce ki ka dawo ka wanke fuska ka ƙara amma wanda ya shaƙa wanda ya kuskura baki sannan ya wanke me fuska aya ce ta jera mushi Hmm? kun gane duk dama batun kuskuren baki sun alkur'ani da yan ambace shi ba a hadisai ne aka same ya sa ya ce shi kawai ya isa ka in ka gama a ka sai ka tuna cewa ai sai da ka sai da ka wanke fuska sannan ka kuskura baki maimakon sai ka kuskura baki ka wanke fuska sai mai kawai za ka yi kuskuren baki kawai amma an kai Allah gaba ka tuna cewa sai da ka wanke hannu sannan ka wanke fuska me za ka yi in ka da ka wanke fuska sannan ka mai bai ka wanke saboda wancan aya haka take Allah kun gani ta ya kana yahya amma na faɗa maka in Allah bai bai dade ba shine bai haza in bai dade ba ko kuma kana inda kai Allah kun gane ku kala yahya wasu ila malikun da ya ce an tambayi ma malu. an rajulin fiye an yi mutubaba dangane da mutumin da ya manta da ya kuskura ba bai ya a cikin sanda. da ya yi kuskura ba shi bai shaka ruwa ba har ya sallah kada hmm? ya sa alaihi an yi da salata ba dole ba zai sake sallah wani yumatu mit kawai sai kuskura ba ki wa yastansir shi ke ne ya shaƙa wani ruwa ba ya yastansir saboda abin da yake tunkara ta sallar ka ba in kana yuridu an yi shi ma sai yana so ya sallah in ba haka sallar ta ma'ana dai yanzu mutumin duk da bai kuskar baki ba bai shaƙa ruwa ba wannan gan yayi sallah ba wannan sallar yi kamar yana so shi baka dan baka wannan ba a cewa ba ka da Allah inda da haka zuwa ka Allah ba kuskuren baki ba shaƙa ruwa to ba za a ce adulan ka bai ba na eh, ko da gangan ko da gangan da zaka zo baka kuskura baki baka shaƙa ruwa ba kun gane ko to duk ba za a ce adulan ka ba ba abinda suke farallaya a lola su ne abinda aya aya ta dinta ba ba su nuna zuwa haku wa ayyakum ila al-marafiqi wa tawbi ruhusikum wa arjulukum ila al-ka'bayn wadannan su ne malamai suke ɗaukar su fara'i da wudu farallaya a lola duk wanda bai cikin sai su kara da niyya in ka ji an ce babu farafin lodo babu farallan alola za a ga waɗannan babu su nuna ku za ka ji an ce gusul lodai wa ayyakum ila al-marafiqi za ka san kawo wanka ne wanke hannaye ilal nasa kai ne ya ke kawa banda ma wanke hannu zuwa wuyan hannu banda wani kun gane ba ku sulu wajen ko aije ku mun mara wani sau ku biyu mutum za ku ana kawo ne shafan kai a ce shi ma wajibi ne kun gane wa an dulu yin kafa za ka ji ana kawo ne eh za ka ji ana kawo wanke kafa Allah kun na wanda duk ji su a aya su ne farshai sai nin ya saboda hadisi na wani abu to sauran kuwa duk wanda ne cikin aya ba barin labari an ne ko mu alaikum salam ba ba ba wani ba ba eh dama ah, ba ai ba wato ba za a yi wani abu don huta haushi ko don ka ba wani abu kafa ba shari'a ake yi kawai gane ko na misali dalilai sun zo a kan girman aliyu bin abi talibin da cewa a bait ne dan aljanna ne duk hadisai a kai, rajulun yuhibbuhu Allah yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu kun gane da sai ta ranka a zo akan ballan aliyu ba za ka ce to za ka yi ta faɗan ballan aliyu an ya kaka ba shi a ka ba za ka yi haka ba kun gane ko a duk malaman musulunci sun yi tibaki a duk da yake wajibi a Allah shine mai guda biyar su ne waɗannan guda biyar sauran kuma ana so kai ana so kai kuskuren baki ana so kai ne ka shaƙa ruwa ana so ka kyace ruwa saboda dukkan su sun zuwa cikin hadisai kuma an da suna yana yin su mun gane ko amma ana magana a babin fiqh menene wajibi a alola waɗannan su ne abin da malaman musulunci an da aka duk lokacin da ɗan ƙara ƙato ya bar wannan shi zai bari da sunan cewa bai halatta ba a yi shaƙa ruwa bai halatta ba a kuskura baki shi a wurin shi saboda ba wannan a aya kai kuma za ka yi ƙoƙari ka kuskura baki ka shaƙa ruwa tun da an damar ya kuɗe tun da kai kai haka to amma a wuri ɗaya kuma wanda ya haka ɗin ba kuma ba ka cewa bai da sallah ba ka cewa bai da sallah Allah kun gane amma kai ba za ka bari ba za ka yi sunna za ka yi farilla kun gane da kyau amma ka san cewa ba dole ba ne ba sai ka yi haka kuma wanda bai yi ba ba za ka ce ba shi da ni za ka ci ba shi da sallah ba wanda kun ji faɗuwar manyan malamai su alimawa malu ana tambayar su game da mutumin da bai kukkura bakin ba bai yi shakar ruwan ba suka ce ba zai mun ne ta ba ba Allah kun bai ta kan kun ji aqidar ahlus sunna wal jama'a ita ba ƙida ce da take rasa fi'il ba aƙida ce wata dama tana da mafta an gane hmm. aqidatun bal mafta tana da mafta inta ita ba suna kallon yau yan bid'o yan bid'a su ne ga suna ta tabbata to amma wannan sunnar ba akwai suwana da suwane sai ka za su riƙewa to anya an suka je suka cincin wannan suna suka ce za su ba da kafa jama'an gari su rika ganin iman to a barta ko kun gane eh to ahlus sunna kuwa suna da mabda suna da kundin gudanarwar su ga su waɗannan ga su kutubu shidda duk abin da ya tabbata a ciki ko da a ce waɗansu fira batattu sun shahara da wannan abin to ba za ku ce kun janye ba za ku yi ba saboda wata ku je kuna yi a ce aikin su masu da yi ai kusan da kuke yi ba kuna yi ne don kwaikwayo ko kun waɗancan ba kuna yi ne don abin ya tabbata a ne ga Allah ku gane da ke babu wudu'in nari idza kama ila salati Babu da zai magana dangane da alwalan mutumin da ya barci ya miƙe zai yi sallah dan gane ko alwalan mutumin da ya ne ya miƙe zai yi sallah da sun yahya al-malik an abd zinadi an al-a'raj عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه يسيم فرقة النبتي فليغسل يده قبل أن يدخلهما في ولها تو قبل أن يدخلها في وضوئه wato annabi sallallahu alaihi wasallam in ɗayan ku ya farka daga barci to ya wanke hannunsa dama alyedo lokaci da bayani ko يد ميتيتي المؤنث اللفظي نعم المؤنث المعنوي ذلك المؤنث العلمي معنوي يد ميتي قبل ان يدرك لها كافin mutum ya shigar da hannunsa zuwa zo'ihi a ruwan da zai alula da ya wanke hannunsa fa inna ahadakum la yadri aina ba domin dayan ku ayyuka inda hannun ke ba zai ne ko yana nan da ku lokacin ma aya kawo na tabo ana kawo wani abu nan wai wani mutum sai ce ma'aikin Allah bayan an tashi karatu na biki ya zai ce bisa inda hannuna ya kwana ba na sani wani gado na mana sai waye gari kawai sai ga hannayen a cikin mutubar ko mutu to ana faɗin waɗannan manyan ba da wani sa ba ruwa ba ta inganta duk lokaci karo da ita alaƙar da ita wancan ruwa wannan ba وحدثني عن مالك عن زيد بن عفلة أن عمر أن عمر بن الخطاب قال إذا نام أحدكم متجئا إن ينكو يبكي أكسي بيت وليتوضأ نعم ويا ألولا وحدثني عن مالك إذا نام إذا لا متنزل شنجد أكسي بيت ويا ألولا نعم وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفكير هذا وانا yana سؤالنا مكة إن بچن زونني ba ka kai ga kashin gida ba na ne ka gaji za ka iya karai yi barci haka kana da ni kuma za ka gaji a amma in har ka kwanta da ina nuna wannan barci ya yi ne ka yi da wani ka gaji a نعم وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين يا أيها الذين آمنوا يا قوم إذا قمتم إلى الصلاة إن كن ميتي إن لا كن ميتي كنت صلى gane ko in za ku rike ku me sallah ke sallah kullum in ka kai lafazin kiza ita ka so ke imani ko ka fassara ta da mustaqbal la in kai direct translation ma'anar ba zai fita ka ba ya ayu da amanu ya kum malai kuntum ay kun miƙe kenan ko da in ka ce idza kuntum in kun miƙe ila salati kullu da kun miƙe kun je sallah to daga nan kuma ka ce ba mu su yi ku ba a masallaci ke na za a rika a, ke za kuntum in za ku miƙe na in ke za ta kaso fi'ili maji da ake fasara shi mustaqbal sai ta ce ke za kuntum in za ku miƙe na idza jaa nasrullahi in taimakon Allah zai zo ba in ya zo ba in me in zai zo za da kala a mirar haswa in ɗayan ku zai shiga bayi bal ya kun bismillah kaga da kala ya ne ne za ka fasara ta ce me fasara da kala ku za da kala a mirar haswa in ɗayan ku ya shiga bayi wani ya kun bismillah an gani, inda kanka za a koya wa kanka ne ka ce za ta kala a hukum mirar haswa in ɗayan ku ne ne kenan to amma an kura masa da za a ce maka idza in ta taso fi'li madi to ana fassara wannan fi'li madin da suna ne eh ana fassara shi da suna da mustaqbal gane ko ta hala in ɗayan ku zai shiga kun fahimta da ke da da hana hadu kun min hasa in ɗayan ku zai shiga bayi mun gane da kyau fal ya kun bismillah ya ce ne bismillah kun gane ba ka nan wurin ya yi wallafi da amonu idan kuntum ya kuma mu ne in za ku miƙe ku je sallah ba su rujuwa ku wanda fuska ku wa aibiya kuma wanda kuma hannayenku ilal ke zuwa wuyan hannu Wanda ku bi sikon ku kuma shafi kan hmm. wa wa abdu ne ku ko wa abdu na ku eh wa abdu na ku na ku to da akwai ruwayan da ya hafsu da ake karantawa a gari ko ina ita kan karantawa wa abdu ne ku amma a uh, warshi su ne suke karantawa an zula ku ilil ka'aba ku gane ku a kira'an wa arjulikum ku gane ku kalla nan wamsa hujjar ku me fasara wamsa wa wa arjulikum da ƙafafuwan ya za a ce a sun shafan kafa da ke ku gane ku ce Allah ya ce a wajen kafa tunda ya ce ne ya yi hallazi na amuru da zamun tubi da salati faksulu zuwa haku wa aidiya kun da wa wa wa cewa wani aka wa da arjuli wa musaku birukusi wannan sinin din a rubutu da ya sa aka ce saboda wannan bawon nan ko eh majrurun ne da wannan bawon wa abdulli aka dai akan masur ra'ar, ku shafi kanku da kafafuwan ba Allah ku gane wannan da kyau eh ka bai to in ɗan shi a ya maka wannan to hanya ya ne za ka ba a mallake shi dan ka kure shi ka nuna masa shugo haiki kan abu na farko wancan ita ɗaya ruwaya akwai ruwaya wa arjulakum kun gane ko wa arjulakum mamsa wuzi rubuci wa wa arjula kaga wa arjula aka ji na akan musulun wanda yi wani ayi kun gane a wasu ذلك الذين آمنوا إذا قلتم إلى الناس فاغسلوا وجوها وقولوا wa وأرجلا maqulun bihi wamsa hu bi rusi to sai aka ce wa wa arjulakum kaga wa arjulla a tafi ne akan kan mai a akan maqulan nan maqulun bihi guda biyu maqsulu zuwa ha kun wa aifiya kun kenan wa arjula kun a tafi ne akan wadancan guda biyu ya nuna wanke kafan ake an gaji a ruwayan wasu wannan baka da matsala amma a ruwayan hafsu sai kam cewa ya wanta wuzi rubusi wa abdulli kaga ya yi kama da wanta wuzi rubusi adabi ne a kan masul rubusi an gari sai ka ce a nan wurin duk da haka adabi ne a kan waɗancan illa an sanya ma su wannan abdulli an sa masa wata yi kasa ne sai ta fi lilmi jawara lilmi jawara sai ka ce in za ka yi irabi wamsa ku wamsa hufailu amre والواو فاعل والواو فاعل مرفوع واو والواو ضمير ko sai ka ce fi muhalli fi fa'il ba'un kuma harafin jaza harfu jale ru'usi ismu majrurun bi ba wa la mutjali ga jina al an gane ko huwa mudafun kuntu mudafun ilayhi wal wawu wawu asaf ar-rujuli mun gane ko sai ka ce majururun alal mujawara an gane ko an masa jarra ne saboda kawai ya kwace ne ba an masa jarra ne da adabi ba an masa jarra ne saboda ka amma ba ta hukuncin da iri ne ba dama ana haka an gane ko ana ne ana haka in na ce akaltu lahaman akaltu La lahaman wa sharaf? su ma an sai ce wa a hasu bi ma'in sai kuma in ce wa wa samakin to lafazin wa samakin din nan ba fi ne a kan wannan ma'in din ba na yi mashi kasara ne kawai saboda ya mutu wani abu mai mai ya kasara ba asalin shi ba kasara yake shi ba. Bukari yau wadda ba za a yi kalli kalli na. to ana wannan a larabci akwai makwabtaka kan sa abu ko da fi da irin wannan nau'in da irabin sai a yi mutu wannan da irabi na gani mm. ina fatan kun gane in ka ce baraba zaidun aliyan sai ka ce wa amiran hadirun baraba zaidun zaraba zaidun zaidu ya daki aliyan aliyu da maimakon ka ce wa amirun shugaba hadirin yana wurin sai ka ce wa amiran hadiran sai ka ce to wannan amiran don an masa fata ne don an masa nasa ne don ne ilmu shawara don ya makwabtaki kimi aliyu da yake mafi ulimu alawa gani amma asalin shi ya kamata a ce garaba zaidun aliyan wa amirun adirun gane ko tare da cewa amiran hadiran ka ce wa amiran hadirun ne saboda wancan dan ne mujawara to haka nan an yi wannan kasar ne dan ne Ba ba ba man su ba san larabci ba ayyuba sittiyari mafi yawancin waɗanda aksar wanda zan daga bil iraqi bi jahlihi bil arabiyya mafi yawanci ni na kalli mafi yawancin wanda suka zama zindiƙai a iraki Allah ta gudu wasan larabci ba bi jahlihi bil arabiyya mafi yawancin garafin bawa Allah ba a ga ba san larabci ba ne yake sa suke duk suka zama da jikin kai saboda jahiltar larabci an gane ko kaga hadisi sai kuka koma ma'aikin Allah kafa yake shafa ko wankewa yake shafa yake ko an gane duk in ka ce ma musallama muku jariya ma ɗauka cewa adabi ne kan wanka hujjar mushiko wa arzuliko mun yarda duk mu kira irabi tun da kuma ku zai shi jahilai ne ku yi shi abu musalla irabi ba bari mu iya muku kunu amalance ku duka sai sai mu ce min yanzu an zo wuri rubutu kun tun daga shi kuna ganin hakan ne za ce ko amma ya ma'aikin Allah yake an ga annabawa in zai yi alola da ruwa yana wanke kafa in kuma zai yi in in in kuma har ya sa safa ko ya sa kofi yana shafa ne eh kun gane ko mu dai anna zalika idza kuntum min al-mazaji yace to wannan idza kuntum min al-mazaji kun ko tace daga bacci ya ne Allah yawa ana da kun ko tace daga bacci dan sai to tace ka zo to ayan ma tana nufin tana nuna lalle duk wanda ya zaki zaki daga bacci ya tace me alwala zaki alwala kada yahya kada malik na ga ya ce ma malik ya ce al-amru indana al-amri awrun annahu la Ya ba malik ko ta amru indana a ba mu mutanen madina mu mutanen ne saboda kan kuma da shi abul mansur wanda ya nemi ya rubuta wannan littafi ya ce ya kalla abin da jama'a suke ya aikatawa da sahabbai na kai shi yasa ya kawo adatu ahlul madina na kan yi ta al'amuri inda na yana nufin mu dan madina ne ga ta yake kun gane ko musamman a lokacin akwai manyan makarantu ne guda uku akwai makarantar madina kun gane ko hmm. akwai makaranta madina wanda ga nan mutum ke jagoranta da ma akwai makaranta ma na makka wanda ga nan mutum ke jagoranta akwai makaranta ta kuka an gane da kyau waɗannan manyan makarantu guda na na kuba shi ya hada da ina har ta ira an gane ko ko yace mu a wurin mu mutanen mutanen madina kun ji dai makarantar mu mu dan madina ga abin da muke na'am na'am Allah la yakar la ya tawadda umina ru'abi mutum baya sake alola daga haƙo wala min dane ko kuma in ji ya fita ya fita mashi an sare shi ko ya samu rauni wala min ayyi yasiru min al-jasad ko kuma saboda ayyan yasiru min al-jasad nan ce ayyi ruwan ciwo na ko saboda yana da maruru an fasa marurin yana da illa min hadathin ya kurutu mina kan ba zai yi alula ba sai saboda hali za a kun gane ko don hadasi ya fita daga wato gaban namiji ko gaban mace ko kuma daga bayan namiji ko bayan mace min zakare au dubirin au nauyi wato abu ko kawai mutum zai maka sake alula kaga ba a yin sake alula min ru'a in ka ji ce a ruwa a ru'a abu ta abu ko ana yin wannan ciwo yanzu ana yi ana yi ga mutum yana da jini jini ta hanci sunan sa abu su kayan abu ba za ka sake yi ne abu abu kun gane ko sannan danin haka kun mutumin da aka yi mishi rauni kana da alula sai aka yanka ka ko aka tsare ka ko ka kuje ko wani abu jiye ka za ka sake alula kana da alula sai ciwon da kake da shi ba rubu ko rubu ya fake kowa ya dinga fita ruwan ciwon sai kai yana fita daga cikin jikin mutum mutum ba zai sake ba sai dai ba zai sake alama sai dai saboda hadasi hadasi ko babba ko karami kun gane ko an ce hadasi shine abin da ke fita daga gaba ko daga baya wato daga dubura ko daga kuta ko daga barjin mace ko daga ainihin bayan ta ya ce ce mishi me hadasi ko ya zama babba wanda ke gadar da wanka kamar haila kamar janaba ana ce mishi babban hadasi wanda kun ba a masa wanka gane ko kamar mazi kamar wasi kamar fitsari shi kuma ana ce masa ne karami kamar bayan gida sai ana ce masa karami to kan wannan ne mutum zai yi wanka zai sake alula sai kuma din yayi barci babba abu dai ne ana so a nuna maka an yi wacce ana sake alula dan shi babu kuke ciki yanzu da a al-malik da nasi annabna umar na kana namu jalisan ثم يصلي ولا يتوضا to kaga wannan yana fassara mana abin da aka fara faɗa mana da cewa an mutum yayi bacci aka shingide zai me nake ce muku kenan yana nuna in an yi baccin ba aka shingide ba to kafu ilai gashi abdullahi dan umar yana yin bacci a zaune zai ke yin adura zai tafi je ya sallaci babu ba da kuma sallah wannan eh. so bayani an ce ba ana lima ana zuba ruwan ne ga abin da ke kasar ne in gani an mace shi ne bayani yanzu ne sari ko ba ga da yake saurara ki yanzu ku ɗauka wannan garuwa ruwa ba za tufa ba eh in na kwarara in aka zuba wannan ruwan haka ina ji a saman tufa aka goge ana wanka ma a haka ko ba a wanka da kaya eh ba mutanen karkara ba ma bal malaman musulunci da yawa ba sun hada suna hana wanka mun gane sun ce ka wanka da me sai dai ka wanka da kaya da yawa za ka zo cin cimma malaman ma hatta imamu A hatta imamu zuhu abin da suke ji ne kabari mun gane ko littafin wannan ko karanta a ka ba da ko kuma na wannan da su za ku gani su kuma malaman suna ganin ma in ka tashi za ka yi wanka da ya nan ka kan yanzu alawar a kan ba Kun gane sai dai ka wanka da me yadda kayan ka kusan da kake wanka da wannan kaya musamman bakin cikin ka zuwa ruwan ka sun ce in ka yi aka za ka wanka kaga za ka zuba ruwan a saman mai ba ma kana zuba ruwan dan ka wanke zuban ko kan ka wanke ma ma ta haka sauki an ta tasubbul ma'a bi saudi aw tasubbul ma'a li ma ta haka sauki eh kun ga yanzu misali jikinki da akwai jini saboda wanda ni ko an yi hasan ko wani abu sai aka zo matsayin ki na mace mai mutunci sai aka samu kiciya saboda an samu hasan ko wani abu ba ma wurin duka maza da sauransu ke kuma wannan ji ya da duka sai a za ki iya wanke shi da za ki iya zuba ta sama a cikin saman da in kika zuba ta sama zai huda zai zai zai zai zai shiga cikin da zai cimma wannan abin in kuku bubbuge haka zai mai eh? ya ya rage tufunka ya jike sai ka jira shi kuma ya mai jira ya kudi kun gani mu je a guje babu tuhuri lil wujud babu tuhuri lil wujud babu tuhuri babin da zai magana dangane da tsarki kun gane ko eh. Eh, babu tuhuri ne ba tuhuri babu tahuri babun da zai magana akan ruwa na'am lilu wudu'i ko lilu wudu'i ba zai zama tahuru kuma lilu wudu'i ba ruwa da ruwa sai ka ce babu tahuri babun da zai magana dangane da ruwa lilu wudu'i wanda za a za dan ai alola na'am ruwan da za a tanaza dan ai alola حدثني يحيى المالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن بن سلمه bin Ali Bani Azraq an al-Mughira bin Abi Burda wa huwa min Bani Abd Dar annahu sami'a Aba Hurairah yaqul جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi sai ce ya ma'aikin Allah mukan hau saman ruwa wa nahmilu ma'a gane ko kun gane na da sauran su ba alal bahari tuntuni muna faɗa muku huruful jarri wani bangare yana mai yana yana kun na wajen inna narkabu inna to inna narkabul bara na mu aka yi na ku ne bari ko yawwa muna hawa saman kudi wata waye inna narkabul ma'ana ونحمل qalila min al-ma sai mu dauki wa nahmilu sai mu dauki ma'ana tare da al al-qalila min al-ma ruwa kadan na'am tunda muna saman ruwa ne na'am sai mu shiga cikin kwale-kwale muna tafiya cikin ruwa yawan ɗan ruwa ta ɗan a ɗan a ƙasarta ko a jarta. in ta wadda ana bishi. In muka ce za mu yi alola da wannan ruwan. A tishna. yi kishi ya kama mu. Domin ruwan zai kare ko muna cikin jirgin ruwa kishi ya kama ba mu da damu ko mu samu ruwa. Don kai kana an jirgi da tuka kamar ka ce za ka ɗaɗi wa ruwa. Hmm? Afalan ta wadda ku bishi. Shin ba iya yin alola da wannan ruwa na kogi. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الله يجي هو التفور ماء أي روان كوكي mai tsarki ne alhillu mai tatu duk abin da ya mutu a cikin ruwa ya halatta na'am gane ko duk duk abin da ya mutu a ruwa wato ka'ida ita ce da ba duk wani dabban da a ruwa kawai yake iya rayuwa hmm. shi ko ya mutu ana ce amma dabban da yana rayuwa abu yana rayuwa a duk sosai an yanka dabban da kuma abu ne ko yake zan ga wacce kuliji zai iya rayuwa a zai iya rayuwa ina zai iya rayuwa zai iya rayuwa a a ruwa an gane to yana buƙatar nan kake za ka ci mataccen shi an gane ko kun san tsari yana rayuwa a cikin yana rayuwa ne yana buƙatar a yanka amma kifi ba za ka kawo shi a ina kawai ke rayuwa shi koya mutu a nan وحدثني عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن حميدة بنت ابي عبيدة بن حروة عن خالة حاكبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت بن ابي قتادة العنصاري انها اخبرتها ان ابا قتادة دخل عليه هو قتادة يا فسكبت له wadu'an gane ko matar wace ce ba ma'ana ta hatawa ne ta hatar zo a jin kasa da al'amsar kaga matar matar ta kenan ko ta ba shi labari cewa abu kasa da ya taba zuwa wajen tawa kenan mijinta na'am fa saka da wa du'a shi tana zuba musu ruwan alula da شرة لتشرب منه ذلك ko sai wata ta zuba musu ruwan alula sai ga canwa ita ce kirrato sai ga ne canwa mun san canwa mm. kuliya mun san kuliya mage an gane ko sai ka zo rataye ne da sha ruwan ba a asga da hali ina sai ya karkata mata mutan da zai yi alulan hatta shariba har sai ta sha har sai da ta sha qalat kabashatul sai kama shatu matan abu ka tada fara'ani an zuru ilai sai ina hoto irin kallo na ban mamaki fakala a ta'ajabi na yabna ta ah sai ya ce ah kina mamaki ne kina al'ajabi ne kina mamaki ne yake rikuwa yar dan uwana قالت أتي فقلت نعم أتي أنا ما ماجي ميمانا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعين أن نسمع ياتي إنها ليست بنجس ai ita ba na jasa wace innama hiya min at-tawafina alaykum ita ma ke tana cikin masu kewaya ku ko da wani lokaci aw tawafa kun gane ko kuma tana cikin at-tawafina aw tawafat kaga at-tawafuna maza ke na'am kun gane ko at-tawafat mata ke ita ma ke tana cikin masu kewaya ko da wani lokaci ma'ana tana mu'amala da ku ko da wani lokaci da haka a zo a ce in har ta ja ruwa ruwan nan ya zama na gasa ko in ta ci abinci abincin na ya zama na gasa ko in ta taba ku ko ta taba wani wuri yana ya zama na gasa kaman kare wannan an an sigar muku da haraji kuma ka'ida a musulunci wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj ba wa ala addini ba ku ji addini addini yana da sauki to ma dai kullum tana cikin ku ba a karanta muku an gane yasa duk abin da kan wata ba. ba ku amma ka kare yana da fushi daban ku daban kun ga yadda ko ya yasa da ya zo yana cikin alula mage ka zo sai ba ka duka ta sha ta sha ta ya dawo ci gaba da alula shi mage za ta iya sa baki ame kuma ta rage ka sha kun gane kuma kalli ikon Allah jama'a likitocin zamani sun yi bincike sun gano cewa kyanwa ba wani cuta a bakinta ko cizon da gaba fata ba ta da magana, ko da tarin rika ta fara ciwo ba ta da matsala kun gani da kyau ba da suka je tana bincike kuma kan kare ya sa da yawa likitoci suke ganin su a turai a spain da sauran suke musulunta saboda abubuwa ɗaya daban-daban ma'aikin allah zai faɗe su a cikin hadisi sai zo sai su bincike sai su gano abubuwa za kalli wani likita da ya bincike kan abin da ya shafi guda kafukan ne dama annabi ya faɗi ɗaya akwai cuta ɗaya akwai wallahi sun gano akwai cutan akwai waraka kun gani mu je a guje to kada ya tsara wa kala malik eh gani gonne to insha Allah sai hutu za mu tashi ba na وتواجع الله تبارك وتعالى نعم قال يحيى قال مالك يا يا ce مالك ya ce Na ba ba'as bihi babu laifi da wannan illa an yi yura ala faliha najasatu yawwa sai dai in an ga na najasa a wata ruwayar kuma illa an tara ala famiha najasa na'am sai in an ga me najasa a bakin wannan can wala shine ko ya wanke an gane ko mu je وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث السيد لا عن يحيى بن عبد الرحمن بن خاطب أن عمر بن أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيه عمرو بن العاص وما تم الطوف يا تسد وتا آية إن كذا أنت الركب نعم. آية نعم دايلي كو cikin ayar akwai amru بن العاص حتى hatta حوبا hawban har wato sai da suka je haular tafki kullum larabci yana da hikimomi kala-kala suka ji an ce warada to yana nufin kaje wajen ruwa hmm. an gane ko haka alkur'ani ya kira ya amfani da kalmar warada kun gane ko hmm. karkace inda za ka ji ruwa za ba za a amfani da hazara ba an gane ko ba za a amfani da zahara warada shine an je za a yi mai mawari wurin da ake zuwa a sha mawari sun tafa'an ila da yi gini kifa sun gane ko na je fakala amru bin al'as sai amru dan az ya ce li sahibil haudi ga wanda yake wannan tafkin ya sahibal haudi wanda yake kula da wannan tafkin ruwan ya ce ya kai mai kula da tafkin ruwa hal taridu haudaka tiba shin wannan tafkin ruwan da kake kula da shi dabbobin dawa su yi asiba'u dabbobin me dawa duk wani dabban dawa ana ce mai siba duk dabbobin dawa me sunan su asiba ismul jinsi na'am shin dabbobin dawa suna zuwa su sha wannan ruwan naka wannan dabbin naka na'am faqala amru faqala umar ibn al-khattab Umar ɗan Hattab ya ji Amru al-As yana wannan tambaya ga shi wanda yake kula da dabbi Na'am ya sahibal khawdi la eh. tukhbiru sai eh, shi ke nan kuma tun da za mu shi ne shugaba ya ji ana wani kanin sama tambayar da ba ta da muhalli sai ce kai ne sarki ba mu da bukatar ka ba wa amsa da su ku bin na kan ka ba mu amsa suna zuwa ko ba su zuwa inna naridu ala sibai wa taridu alaina domin mu ko a garin mu mukan je mu cimma inda tafki suke shan ruwa mu je mu rika shan masu su ma sukan zo inda muke sha zo su rika sha duk muna ciyayi san ciye ko eh, eh dabbi da su da dabbobin dawa ne kowa ya san wannan kogin da dabbobin dawa ne su suke zuwa su ruwa a wurin mun za mu ce ma bukan gaggara mu ca dabbi da kowa ya san wannan na mutane ne to in dabbobi suka ba su wuce su ma kan gangara ta sha da haka dukkan muna yin ciye ba mu ba mu bukatar mu ji wannan ko suna zuwa ko ba su zuwa ba zai hana mu koyi ba wanda yake nuna dabbobin dawa bakin su dan saniya ta sha ruwa ko raƙumi ko kura ko zaki ko wani abu dan sun sha ruwa a dawa ko sun sha ruwa a ranganka ko a wani abu ko wani ruwan da ka tara wannan ba zai hana kai wankan dana ba kai alula kai da abuka na ibada ba in gane in kana kiwon shanu sai kai musu ruwa a goji suka sha suka rage duka nan in kana neman ruwa abin da suka rage nan zai ka je kai wankan ba ko na haila ko a alola ko wani aiki ibada da shi an gane ko mu dai wa haddathni an malik malik ya bani labarin ji haya an nafi anna abdullah ibn umar kana yaqul in kanar ar-rijal wan nisa'u fi zamani rasulillahi alaihi wa sallama jami'a da maza da mata a zamanin annabi sallallahu alaihi suna yin alula ga wani an gane ko ina nan da maza da mata suna ga baki daya ba ana nufin a haɗu ga kwakwazon namiji ga kwakwazon mace ba an gane ko dai aka je kogi sai mata tsaya a can bangaren suna alama za su ta are amma duk tafkin ɗaya sa hannun matan a ruwan bai lalata ruwan ba sa hannun mazan a ruwan bai mai bai lalata bai lalata ruwan ba an gane da kyau duk suna yin waɗannan a banga fassarar farko kenan fassara ta biyu maza da mata gaba ɗaya sukan yi wanka rozo a nan gurin yana da me suna yin ana yin wanka gaba ki da miji da mata sai miji da mata sai su haɗu sai su yi wanka gaba ɗaya a rai da kan ma'aikin Allah yana wanka da wa eh yawa to duk bakarorin nan malamai suna yi babu ma la yajibu min hulwudu Imam Malik ya kuma dan sai ƙara buɗe ba da yake babu ma la ya ya ma la ya jubu bin guluzo. Kun gane ko? Babu abin da ba wajibi bane dan kai mu'amala da shi a ce sai ka sace ba baya kai alula. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولدي عن أم ولدي لإبراهيم li Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf wato daga ummu walad na an ummi walad in an ce ummu ummu walad shine bai wadda mutum ya sa kare ita ita ake ce mata ummu walad baiwa asalin in asali ka sai baiwa to dukiya ka ci. za ka iya ka aurar ma wani in ka aurar ma wani don nan da kake bukatan kuɗi in ka je a fito da ita mai siya ya duba ta yi ta yi zai ya siya amma matan wani bayanin ko shi kuma zai siya an kare ka karar ma ba bata cika daraja ba saboda falle kawai sai dai ya ta matsayin dukiya ba dama ya sada kare ta, da matan wani ne an gane amma in baka aure da ita ba tana nan ka batta a a gida bai sadaka da ita ya sa ta daki ba ya kusance ta sa'annan kuma bai aure da ita ga wani ba to nan kam tana tsada sosai saboda duk wanda zai siya yana da options guda nawa ko shi bayan ya siya shi ya tsada kaɗan da ita ko kuma ya iya siyarwa kun gane da kyau so ka'idar in har mutum ya sai baiwa a lokacin bayi nan in ya sa ta ɗaki ya sa ɗaka da ita saboda baiwa shi kuma Allah ya ce auma mana ka ta malu ku kun ku. ko ko abin da kuka mallaka na bayi ba laifi ba ne ba ku kusance su da zarar mutum ya kusanci bayi wadda ya siya daga kasuwa to yana kusantar ta ta zama ummu walada ka'idar umu walada ba zai sayar da ita ba ba zai kyautar da ita ba kuma in ya mutu ta zama ya ba za a gaje ta an gane ko eh ai shi kadai ne a duniya ya halatta ta zama bai shi da zaran ya mutu kenan ta zama mai cikakken yanci za su iya samun miji da sauran su ke aure ƴaƴan shi da sauran magadan shi ba za su gaje ta ba su kalli musulunci ga za su gaji wanda wanda ta san sirrin mahaifinsu sirrin shi na shimfiɗa an gane da kyau wannan zai ba ta dama sai ta zama cikakken mai ta kuma shi ba dama ce ya kyautar da ita shi ba dama ya siyar da ita an gane jama'a da kyau ba dama kawai tana mutuwa ya zama ana ce mata mutuwa ba an gane jama'a da kyau a harkar akwai mutabbira an gane a mutabbara mutabbara al mutabbara mm. baiwa ce wacce tana jiran kawai mai ita ne ya mutu ta zara mai to shi wannan shi ne yake mata minha shi ne zai ce mata in kin in na mutu in zama ya ana ce mata mutabbara tana jiran wacce aka dabbara ta ana jiran mai tana jiran mai ita ya mutu ta zama mai eh, lokaci to ita wannan in ta yi gaggawa kawai inda za ta kashe mijin goyon ta zama da aka kashe mai ita ta zama ya ɗan to ita kashe shi ba za ta zama ba ita ko in wani da ina ya tsare ko da ta kashe mijin ma'ana ko da ta kashe mai ita ɗin suna nan za ta zama ya ɗan tun da ita sanadiyar ummu wala kun dai gane ummu wala da ko bai wanda mai ita ya sa ta ɗaki annaha fa'alat ummi salama to ita ita ummu waladan ibrahim dan abdurrahman ta tambayi ummu salama matan ma'aikin Allah wajen nabi sallallahu alaihi wasallam mm-hmm. fa qalat inni mar'atu usilu zayd tace ni mata ce wacce ina tsawaita hijabi na azainu hijab na'am hijabi na akwai tsawo mm. kaji matan farko tace hijabun jami akwai tsawo akwai tsawo ita tana dubbula hijabi dukkan ummu mutum akar ko ko wa amshi fil makan al qadim kace da ga na rumbula shi kuma suna da tafiya inda yake a dalanti kafar da yake akwai datti akwai tashi akwai karanta gane ko qalat ummu salama ummu salama قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما يبشره ما بعد باطني in kika tafiya nan to kwace na jaka in kika je can inda ba na jasar kin kwaci turbaya tafiyar ji a turbaya ke na jasar cin kwasa a wata ruwa za ka ita hijabin da zira'in hijari a kasa domin annabi ba ya ce musu ya tara matan madina ya ce za ku sa hijab ku sa ya zama tuka ɗaya ya zame tuka ɗaya haka ya zuba a kasa. to ita wannan baiwa Allah ita ta daga hannu an gane ko ita dai me a ba ita ummu salama ba ita ummu salama aikatawa ne ta an gane ummu waladin ibrahim ita ta daga hannu ta ce ya rasulullah ta ka daya ta ka daya kaga yanzu kila za a ka a ce ai yayi yawa kenan ita ta ce ai ta ka daya bayan yanzu da mutum da mutunci ya ce ka dai kawai zai zuba a ƙasa su ce ko da biyu musu kada da na bai so to ba da biyu kwaɗe ƙarawa ya fi zira gida a gane ko daga su ɗaɗe su ƙara ya kai mai zira gida sai ta zuciya shi zira gida yana zuba a ƙasa kamar nan ma'ana ya zo daidai nan ƙasan abada da bai zira gida da zarfi kusan an gane so duka yana ne yana jin kasa tsoron ne zama su ce tuwa rasulullah zira'i ɗayan nan ba wani lokaci ya gani duk kashi da nadasa saboda an shiga wajen kazanta an shiga ta mahauta an shiga wuri kaza da wurin kina shiga wajen nadasa duk ya ba dan yake ba ko biyu da irin kuma ba a in kin yi tafiya nan inda yake da datti da karanta da najasa sai kika dan jirga can inda ba da tun ba najasa kika ɗibu ƙura nomar ƙura da ba da datti ba wannan kazanta ya tsarkake wannan da ba ma zai kin kawai ki ba zai kin wanke ki kafa da balle wannan yana nuna muku yadda ake zakin hijabin mata na'am wa tasli an maliki na'am annahu ra'a rabi'a ibn abdurrahman to maliku ya ga wannan bawan Allah yaqlisu mirar na'am yaqlisu mirar yana yana yin magwal na'am mirar eh so da yawa wa huwa masjid yana masallaci fala yansarif baya juyawa wala yatawadda'u baya alola la yusalli har sai ya ya kammala sallah har sai yayi sallah na'am kan kuma ta ajiya da muke dauko tarihin Imam Malik ajiya muke faɗa muku cewa Rabi'atu bin Abdurrahman shine malamin Imam Malik na farko na'am ma maluka ya ce zai je koyi karatun hadisi ma ya bai ce da ya je na gyara yana dan yaro kadan ta gyara shi sai miki kulliya sai sai miki rawani ta ce ka tafi wajen rabe fa ta'allan min adabihi qabla ilmi fa fara koyan tarbiyya da ladabi na shi malar rabe kafin ma koyi karatun da Allah ya ba shi yasa kullun ladabi da tarbiyya shi ne gaba kafin ilmi ba tsarin karatu ake nema ba ladabi da me biyayya ladabi da tarbiyya kun gane ko da sanin kiman na gaba wannan shine abin da aka fi so kadarar da mai mutunci mai daraja cikin dattawan gari cikin iyaye cikin dangi cikin malamai kowa ka daraja shi ka bashi kima an gane da kyau to daga nan sai kuma me sai ilimi to yanzu imam maliku yace na ga malami na rabi'a bin abdurrahman ya kayyusu yana bakwai kun san bakwai eh yamba mai wari kowa san mabarko zuwa bukatar bayani yace na ga shi ne ya kalli su na ga ma malami na rabi asu yana yin magwal an gane ko so da yawa ma ba su ɗaya ba na shi ganin na sha ganin magwal ya shaƙe shi ina cikin masallaci da ya sallah sai magwal ya shaƙe shi an gane ko sai dai tun da yawan nan getsa din sai ya fita saboda warin wannan getsan an gane ko kun ga hijja da cin amma ba a tashi a zafi nan nan yana nuna maka mabal karya ne to mu je za mu na qala yahya yahya yace wasu ila malikun an rajulin khalafa ta'aman hal alaihi wudu'un an tambaye ma maliku dangane da mutumin da ya magwal abinci yana da alola fakala ce laysa alaihi wudu'un ba zai sace alona ba ya tamaddu ko ya kuskura baki shi min zalika daga wannan da wanke fa sai wanke baki na'am an gane bikin muje ba jasmi an maliki na anna fi'id na anna abdullah ibn umar na hanna qabna hanna qabnan li sa'id ibn zaid abdullah dan umar ya sanya ma wani yaro turare wa hamala sai ya dauki yara kuma da kalal masjid ya shiga masallaci sai ya sallah bai sake alwala ba ka gane ko wanda yana nuna maka in ka ɗauki yaro ba sai ka sake alula ba in ka sa ma wani yaro turare ba sai ka sake alula ba mu kala ya haya ya haya ya ce ila maliku an tambaye ma maliku hal fil kai wudu'un shin in mutum yayi amai zai sake alula kala na, ya ce ah. walakin li yasma ma kuskure ba din zalika daga wannan wal yaghsil fas ya kuskura baki walaysa alayhi wudu wanda ki annabawa babu tarkil wudu limma limma masakun nawa babu da zai magana dangane da cewa ba a sake alola dan ka ta abin da ruwa ya shafa wuta ta shafa duk wani abin da wuta ne ta dafa dan ka ji ba za a ce ka sake alola ba dan abin da girka shi aka yi in ka ci shi ba za ka sake alula ba mu je hadathni yahya an malik na an zaid ibn aslama an afa ibn yasar an abdullah ibn abbas na anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama akala katifa shati ma'aikin Allah ya cika faɗan akuya umma salla sannan ya salla ya tawadda kaga dum wato ka faɗa akuya ma ja Allah ya tsaya wani abu za ka rubuta duk da shi baka taba jin kamar abu ba ta baka da Allah a gidan ruwa a kawo da kamar a jinjino ka faɗa kawai a zai to da ka eh, a gidan ruwa ba ta faɗa a ce yi ne naka domin jin Allah sai a tsaya mu eh. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار ولا بني حارث عن سويد بن النعمان انه اخبره انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر يوم يا باجي لاباري cewa ya tafi tare da Annabi sama a shekaran da aka yi yakin Khaibar hatta idza kanu bis sahaba sai da suka je wani wuri da ake kiran shi sahaba wasiya bil adna khaibar shi yana nan kasan Khaibar a ƙasan garin haibar yake ba ta ɓangaren sama ba wa رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi العصر سيا a wurin ya يا أخي صلى العصر ثم دعا بالأزوج sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka zo da wani abinci sunan wannan abincin al-azwad falam yuqta falam yuqta illa sai shi ma Allah ya ce a zo da azwad a gane ko a zo da me ya ce a zo da a zo da azwaj an gane ko amma sai ba a zo da komai ba sai sauyi sai gari na'am ba a mara da shi sai Allah sama ya umarni da da wannan gari da fasuriya ya hafafa fa akala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa akalla sai manzo Allah ya ci mu ma sai muka ci wannan dan kuma kana ila al-maghrib sai annabi sun zama ya miƙe ta fasalla فمضمض ومضى ومضى ومضمضنا ومضمضنا ومضمضنا sai muka yi kuskura baki mu ma sai muka ne mazna sun masalla wa na biyar da wadda sai ma in Allah ya zanna da yi a cikin mu'jizar larabci ne ko ta kama wani da wadda an gane ban mantawa da dan dadewa ana wani wani tattaunawa da wani mutum kan batun sallah ne sallah kafin kafin aka ce malami ne ba aka ce ce al'ajubatul nafi'a an al'ilat lajanat masjid jami'a wallahi ya kaga mata ya kan larabcin ya kaga mata to haka lokaci kalmar Eh, amma samu ne ka ji bakin ka kai ya daga ya tsawa وحدثني عن مالك هذا أنا أقول إن أبو أبو كونا ce النبي يأتي أزود الأزود an gane ko al'aswat nau'in abinci ne wanda yake da nama a cikin shi abinci ne ne mai kyau ba ma ba a samu ba sai tsari sai sai ko an gane ka sai me sai ko kamar zaka ce a zo da shinkafa da miya da da salat da sauransu ba samu ba sai aka zo da ci wannan yana nuna maka gwargwadon yadda rayuwar za ka karami da mu je عن محمد بن بن الحارث التيمي عن بن عبد الله بن udai hmm. annahu ta'ashya ma umar bin al-khattab ya ci abincin yamma shine ta'ashya hmm. hmm. ya ci abincin yamma tare da umar dan khattab al-asha shine ne abincin yamma al-asha na ba al-isha ba al-me al-asha al-asha shine ne abincin yamma shine abincin yamma da zo ne man waya muna magana yana da sai maka magana da shi sai yana cewa yana neman aiki na ana yace mihnatu tadris to sai na gyara mashi na ce mahnatu tadris sai shiga gaddama a'a sai shiga gaddama sai na kyale shi mihnatu tadris haka yace tin ba ba mihna ake cewa ba mahnatu tadris kun gane ba mihina ba in ka ce ma'ana a hidima kenan shine ma'ana hidimatu tadris an gane ko mimun hafin hafafa sai nunun da tafi an gane ko in ka ce mihina ne kai ba ma'ana ne ba mihina ba sai na bashi kawai na kashe waya na gyali na gani na ba zai ma iya koyarwa to yana da girman kai dai Kuma sallah wa lam yatawadda sai ya salla walan ne yatawadda wala yatawadda wanda ya salla rabbi ku je ku ku ce mini na ake cewa ko ma'ana. an gane yawa ma'ana su tadris ne ko da ka ji gari ana faɗan abu ba lalai ya zama dan gari ko ana ta faɗa kuma ya zama haka ne ake faɗa kun bayyana al'asha shine abincin yamma ta'asha yayi me ya ci abincin yamma tare da wa tare da Umar ɗan Khattab to Wa wa ne an malik thumma sallallahu alaihi wa sallam bayan mun san abinci ba a sai ka sake Allah wa hadithni an malik na am damrat bin fajid bin mazi an abbana bin An na hmm. anna uthman ibn A hmm. akala khubzan wa lahm Usman ya ce kun ka ji an ce kubtu mun kan fassara amma duk abin da aka soya aka cewa ina ko ma al-khubzu shine duk abin da aka soya duk soyayyen abu sunan shi ne khubzu a larabci inda ya soya shi aka gane in dai me soyawa aka al-ishu shine soya abu al-ishu soya an gane ko to duk abin da aka soya shi sunan shi khubzu ko ya ci soyayyen abu wani haban da kuma nama na inda kuma mako mako ونسل يديه ومسحتهما وجهه يشعر يبكى في فسكش ثم صلى ولم يتودع sai sallah ga abin da hukun ga to kuma gabata in suka wanke hannu zai da san kai shawon da tijan musulai kun gane to malamai suna haka na da in suka wanke hannu sai da su mai sun shafa fuskar su an gane ko yace to sai haka su حدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا لا يتوضأان مما مست النار كان من يمال من نموذج علي بن أبي طالب babban malami ne gane ko da ilimin shi da yake ka Allah ya zauna da ni wani gari da baka ya kai aliyu da aliyu bin abi talib duk wani gari in ba ka a garin ka Allah ya kai na'am na'am saboda ka ilimin ba kun gane da kyau na gani ba ka ce ka faɗi wannan dan ka buɗe ma in shi a ƙoban su su dinga alfahari suna kun gane da kyau ya ba da fatawa umar aliyu ya zo ci gyaran ke kawo dalilai umar kuma ya karɓa ya karɓa dama ana mai kira da zuwa kafan nan. kun gane ko yi ka ka Allah ya zaunar da ni wani gari duk da ba kan ma Allah ya kai da garin na fi so ka zama kusa da ni yadda da ne kuskure kai mai ilimi ne ka zo kai mai ka gyara ba to ga aza da abbas wanda manzo Allah ya mishi kirari da bidi an gane ko to kun biyun nan in sun ci abin da wuta ta ba sa sake حدثني المالك عن يحيى بن سعيد انه سال عبد الله بن عامر بن عامر بن ربيع عن رجل يتودع للصلاه dangane da wani mutumin da yakan yi alwala dan yi sallah thumma yusibu ta'aman qad massathu an-nar sannan sai ya samu abincin da wuta ya taba yake wadda zai ya alula hada ra'aitu abi yaf'alu Ya ce na ga na ana haka wala yatawadda ko ba ya alola. kun gane kun gane abin mutumin da ya ci abin da wuta ya taba zai sake alola sai kuni ni dai na ga na waye baban shi yace na gan shi yana haka kun ba zaki a bala sai ce na'am wa haddathni yahya al-malik ana abinu aini wa haddin kaisar annahu sami'a jabir ibn abdullah al-ansari yaqul ra'aytu aba bakr as-siddiq akala al-ahmad thumma salla wa lam yatawadda wa habu ibn kaisar hmm. wa habu ibn kaisar yana cikin manyan malamai imamu kun gane ko hmm. shine da cewa ba abin da zai gyara wacan nan al'umma sai abin da ya gyara farkonta la yuslihu amru hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha wannan magana galibi akan faɗi ta ce ba maliku ne ce amma ya ciyo ta ne daga malamai zuwa abubuwan kai sa babban malami ne kana kan tare shi akwai daɗi kun gane ko na da malami ba maliku to shi wannan malami wa abubuwan kai sa yace ya ji jabir dan Abdullahi al-ansari an gane ko sahabi ke ta shi ma maluku almajirin tabi'ai almajirin almajirin tabi'ai ma maluku almajirin ma wa abubuwan kaisan tabi'i ne babba kun gane ko yace ya ji shi yana cewa ra'aitu ababakar ne siddiq an gane ko da ga abubakar siddiq ya ci nama sannan ya sallah da sace a nuna ba na'am حدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لسعال نعم نعم فقرب إليه خبز ولا ولا يا واتو أن كرا أن نفسما يزوي تعلم شيء أنبي يتشو لما نعم سيأكل كسان كوما شدا soyayyen abu da nama na fa akala min sai ya ci wannan soyayya abin ya ci nama kuma wadda a wasan sai ya yi alula ya salla kuma utiya bi fadli zalika sa'al kuma utiya sai aka zo mashi da rukuwan wannan abincin da ya ci da aka kawo kafin a yi salla fa akala min sai ya ci kun gane kun ga ya ci annabi walima masu alaihi a kawo mashi soyayyen abu a kuma kawo mashi nama mm. sai ya ci da aka ci abin kuɗi ba sai ana wa'azi ba sallah kawai na'am an je walima abinci ake ci ko. ya aka ci abinci sai aka yi lokacin sallah aka yi sallah da aka gama sallah zai ji alamar maluri ya rafa rafa aka ci to ai akwai raguwa a zo a bare. a dawo raguwan da ɗafin ne fara. a gara ban wani abu da a bare. shi yasa kun ga ya halatta tafi tafi shinkamfar ya halatta ya danganta da halin da ka zanci kai ya halatta ka ya abba ki ka duba ya san tibi fal wannan ababi na halacci wannan ya halatta ɗalibin ilimin misali da ka fara karatu sun safe har karfe shida kuma wala Allah ma ba garin kake ba ba abincin da wahalar yake da almajirai ka cika za a samuwa amma abin da ya fi shi ne da ciki kala kashi ɗaya ka bar ma ruwa ɗaya ka bar ma abinci ɗaya kuma ka bar ma iska ya kai akwai hadisin abu da aka yi. akwai hadisin buhari kuma na abu gurera wanda ya tsallake shi ya siya ya ma'aikin allah cikin ya ji kam hal da ya ce ci abu gurera kara na da abu gurera tun kwaya ciki da fal to haɗa hadisan da ta ake yi guda biyu ya ce a babin halarci ya halarta mutum ya al a babin mustahabbanci musabi ne mutum ya ne ya halatta da halin da kake mun gane ya halatta da inda ka tsinci kai kawai yawa inda in kana da ƙuriya za ka ci zuwa an ka zama tsara za ka rika kaɗan inda ko kai ka san yau ka haɗu da wannan abinci kan je ka zo ƙara haɗuwa ba ko kai wata ko uku misali kila ya kira ko kun je wani wa'azi da aka girmama ku a kawo cinyoyin kasa da sauransu Ba nan wurin duk da aka ba haɗu ba da da a maganin abu sosai yawwa da kora kawa sallawa da bai da ba حديث المالكي عن موسى بن الأنصاري أن أنس بن مالك نعم سلم من العراق نعم وأتو أنس بن مالك يقول العراق نعم فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب سي أبو طلحة وأبي بن كعب gane ko waɗannan ana san da jam shi ya rike Iraq na'am Abdul Abbas ya rike ya rike Madina Abdul Abbas ya rike Makka kowanne an makaranta ya gida an gane ko ana yaɗa sunnar Annabi sannan sai ga hannun samari ya zo daga ya zo daga daga iraki yankin kuba sai abu tsala ya ci ga wani shi da shi da bai yi ka wannan ba ta cin qur'ani fa qarraba lahuma ta'aman sai kawo musu abinci wannan abincin wuta ne da ba fa akalu min suka ci abincin فقام أنس فتودع سي أنا جميعي يا أدولا فقال أبو طلحة sai abu talha ya ce wa ubayyu ibn ka'ab da ubayyu ibn ka'ab ma haza ya anas kun gane ko waɗannan su suna nan suna zaune a madina sai ce bai anas wannan bai wannan ya kai anas a irakiyatun to irin karatun ku ne da fatoyin ku ne iraki irin fatoyin ku ne wannan na iraki ya ba kowa zan fatoyin iraki mutane ne masu tsawa. an gane ko mm. mutane ne masu tadhizi wajen fatawa inda yake da wata rangwame rangwame to za ka zo ka cimma ba wannan rangwame za ku ji ibn qayyim a cikin littafin shi na fatawa fatawar rasul mm. ina mutumin nan wanda ya zo wanda ya je yana fatawa ya ya kusanci iyalin shi da rana da wutan ana mm. ai mutumin iraki to ya za ka iraki ka su ki ba shi fata wanda ya dace duk malamin da ya je wajen shi yace ya yace ya ya kusanci matan shi ne da ranar kaza kaza kaza kaza kaza sai ce an dai kaya azumi sittin ba wani rangwame ya ce shi da ya kasa yin guda talatin ya za a ce sittin aka ce au ka san ba za ka iya ba amma ai ka iya kusantar matan ka ko kai kayi ko za ka mutu ne sai kaye ta kewayawa tun malamai iraki ba wanda ya ba shi fatawa tun a wancan lokaci ne da ya zo aka sauka mashi abubuwan duk kun gane wannan ruwa so fatowansu fatoyi ne masu zafi shi ne ce yau ɗabi'an fatowunku ne na yin kiraki a gane ko mm-hmm. fakala alasu ya ana zai ce laita ne zama afal ana zai ce gashi an yi na manta abu ne dama da ban yi haka ba وقام أبو طلحة يا أبو طلحة وأبي بن كعب دوبي دان كعب صلى ولم يدن ولا صلى سبا سبا دي da suka saki Allah ba annabi yana nuna maka da abin da aka ci Inda dai wuta ne ta baki wannan abu ba a sake babu jami'in yanzu wannan babu zai magana dangane da duk wani abin da yake da alaka da alula shine jami'ul wudu wani kuyi da kwarkwatan da yake da related to wannan babu zai mai zai taba shi duk wani abin da ke da alaka da Allah ko mun kankantar sa babu zai yi magana a kai shi da to mu je haddathni yahya al-maliki an hisham bin urwa ana abi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi sama ya ce ila anil istifabai wato an tambayi ma'aikin Allah su ila lallai ma'aikin Allah su ila an tambaye shi an al ba ta dangane da fa faqala al-istitaba shine mai tsarki shi ake kira al ba an gane asali daga faba yayi dadi ibu yana yin dadi asaibu ba dadi a ranka hankuhu ma tsaba lakum kun gane ko tsaba shine ne kun an yi kun ake yi tsarki dadi ake ji kun da kazantawa duk zuciyarka kai kanka kana jin daɗi a jikinka ke za ke ce ma tsarki al-istiqaba an gani al-istiqaba tsarki ke an gani al neman a ji daɗi dan tsarki yana sa a mai aha na faqala sai ya ce awala yajidu ahadukum thalathata ahjar na ce ai inda tsarki za a yi in dai tsarki ne za a yi ɗayan kuɗin ai zai iya samun yanzu ɗayan ku ba zai iya samun duwatsu guda uku ba kenan nan annabi yana ba da fatawa yana sa ba yin tsarki da dutse guda uku hannu cewa ya halatta ɗayan ku ya samu dutse uku ya ya samu ruwa ba an gane ko wanda ya fi tsari in yana so ya tsarki ya samu dutse guda uku ya goge ya isa an gane wanda ya bayan gida in ya samu dutse guda uku ya dan karkarce ya karkarce shi ke malam duke sun ce ka kai wanda zai iya cutar da kai وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن akwai su mata dama tsarkin su suna ganin cewa ma in mutum ya je yana yin tsarki da ruwa wannan mace ce ya ma ake mashi in ka je kana tsarki da ruwa ce kai nan lamace kawai tsarki da ruwa tsarkin mata ne mata su da ruwa suke an gane ko eh. da aka sahabai da yawa su yan baya baya a harka addini kawai ake gaggawa a je a yi da gaske ake yi <laughs> an gane su abin da suke nima shine ne hmm? duwatsu sun fi sauki an gane ko ha eh ita jingina karce nan ta karce nan eh, to wannan inda sun yi din ya abin ya tabbata ba da shi amma dai kuma wannan kun makaruhi ne gane ko makaruhi ne malamai sun karanta yin haka amma an ce in dai har ya ya tsanantu ko tsarkin ya afku sai dai an yi ne gane da zaru shi ne gina haka ya goge kan yi dan matsa ya goge ya goge haka an gane da kyau makarufi ne saboda abin da ba ba mutunci cikin yin haka ko da ruwa ga ruwa duro duro a bayan ka ma ga kowar ga komi na sauka kama da buloji ko ya duka da kawai an gane duk ɗaya ne da yi da ruwa da yi a hauka, ba sai ba ruwa ne sannan ake da ba kenan shawa ta iya da dutse ba amma dai taba'an ita mace wato taba sahabbai kai sukan bi da mace ta ne sukan jingina tsarkin ruwa gawa gabata tsarkin dutse kuma gawa maza amma maza Allah ya ba da dama ya ce ɗayan ku zai iya yi da abin da tun da ya ce a yi a shari'a ta maza da mata an da samu da kashi ko bija kun gane ko ya guje wa ta ce an maliki an da ala ibn abdurrahman hmm. an abihi an abi hurayra anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama خرج إلى المقبرة ما ما يمكن الله يكون مقبرة مقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين الله أكبر ما الله أن شيء تبقى ya ku garin mummunai a daru gari an gane a daru gida a daru anguwa a daru yanki kamar lokal gama muhafaba a daru babban gari ana ce shi daru ƙasa ma ana ce mata daru ya ji ya danganta ma'aikin Allah ce ya ku yan wannan gari wani mummunai wa inna in sha Allah bikum lahiquna in sha Allah ku za mu zo mu haɗu da ku wadittu anni kad ra'aytu ikhwana dittu ko ko wadittu to wadittu annayi kwadayen ikhwana nayi kwadayen in ni kad ra'aytu ikhwana mun ga yan uwan na ma ce mun ga yan uwan na'am fa qalu ya rasulullahi yasa bai suka ce ya wa'ikin Allah alasna bi ikhwanika mu ba yan uwanka bane qala bal antum ashab nabi ja ku ko ai kun wuce yan uwa ku sahabbai na ne ku ku ku sahabbai na ne dalibai na ne wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd dan uwan mu sune wanda sai nan gaba za su lam ya'tu ba su zo ba ba'd za su zo nan gaba lam ya'tu ba su zo ba daban lam ya'tu ba su zo ba yanzu ba'd za su zo nan gaba ku gane fasa eh. lam ya'tu su ba to amma kuma ba'atu za su zo mun gane in ka ji an ce ma kantu ba. ma akaltu ban ci ba awa kuma ba zan faci eh, a bazan da zan zan faci da ka ga aba ba ko da zuwa da waga da shi da mule wa ala kharatuhum ala al da yake zan ka su zuwa da ce fara tsogo zai zai riga su je in kama masu wuri a tafi faƙadu ya rasu nan ba an gane ko in ga ce faraka shine mutuwar mutumin da zai je rike maka abu kafin ka zo ya je kama masu sai ya rike ma wuri kafin ka yi ya ma bukin kafin ka zo ana fara tsohon ya zama su bukin an gani alhaus a ƙarfi na zan musu bukin نعم فقالوا يا رسول الله suka ce ya ma'aikin Allah kai ba ta arifu man ya'ti ba'daka min ummatika za ka gano waɗanda za su zo nan bayan tunda baka san su a fuska ba za ka da gane su kala yace ara'aita law kana li rajulin khairun inda a ce ba ka ganin da a ce mutum yana da garken hai dawakai haidu su ne garken dawakai su ake ce musu haidu kun gane ko hmm. dawakai inda a ce mutum zai zama yana da dawakai hmm? ba mu ci gaba eh ruhun gurrun waɗanda gurrun muhajjala hmm. dawakan da suke da fararen wuraren alola gurrun masu in ka an ce gur fari kenan na muhajjalatu na gababban alola an gane ko wato masu fararen bakinsu nan fari don a alula ana wanke baki hannayensu nan kafafuwansu na gaba da gwiwarsu zuwa kasa fari don a alula ana wanke baki kafafuwansu nan na baya fari sun suka jance kurun muhajjala wato masu fararen wuraren alula kenan a hausa ana ce ba waɗannan dokin danda in ka ji ba ya ce dandan doki ya zo da wani danda shigar nan cikin zaria kaje duk inda ka samu 'ya'yan sarauta ka ce na ka ce shi a gidanku akwai ganda kai ai ganda sai dai ka je gidan hakimi wani domin yana da daraja na musamman ganda shi ne wanda bakin shi yake da mai kafafuwan shi yake da mai na baya da na gaba shi ne danda to yake cewa ina da a ce ɗayan ku yana da dawakai danda Hmm. Ina da dawakai ne da eh, khailun kur'un hajjala fi khairu duhumin buhumin da ya zama waɗannan dandan doki din suka zanto suka shiga suka saje da wasu khairu suka saje da wasu garken dawakai da duhum lafazin ne na adham hmm. kuna jin adhama wato tun jinin kasan nan an gaji da koyon larabci daga baya ne aka zo aka lalata abubuwa kawai hmm. za ku ji ana malam a dahama in ka je kasar kano in mutum tauri ya tauri a ce a dahama tuna kenan tuna tuna baki ba ba ka ji yan tauri zana kira ni ko ya za ka ji yaro ana tuna tuna baki ka su dubu sai gariya to da yake ma akwai tasirin larabci in daga ake a dahama Makadin eh? makaɗin yan tauri makaɗin maza makaɗin rijalu ba kuru ba rijal ake yi ba kun zo abu banci tsakanin rajul da zakar eh, zakar yi ne mai borozulun ya haɗa kawai eh, zakar sai take ya haɗa kawai da shekara ɗaya shekara shi ne da tara ba su dandana in ga mata ga baki mata hudu duk ya aura dandana kowace za ta ɗauki ciki ta yi to a za ta karo da ma ka kai wurin aiki mala aka ce za a tsaya aiku murzu bai da yawa mace ce a wannan babu to rajul mun gane ko rajul ko malamai suka ce yan fil akar al'ukura ɗaya bakan rajul sosai galibi kuma akan same shi malalaci ne abin da ya shafi zukuriya oh. ku gane ko to zukuriya kuma in je ƙarfi dan kan zauna na mai rusula rusula ta ga bai ba da ƴaƴan su ba yawa kai ni rusula ku yau karanta halin bin wani ƴaƴa ke nawa ko fahimta rusula kun gane da kyau adaham adahama shine baki wanda gada an ce adahama shine me baki ba hauce ne adahama amma ala adahamu shine sunan baki kenan to in ka ma al adahamu da biyo zaka ce ne tuhu na tuhu bakaki an gane ra'aytu nasan tuhman na ga mutane yaya bakake wulit an gane da kyau sai ce ya kake ganin dawakai danda fi hailin su shiga cikin dawakai duk min baƙaƙen dawakai hmm. an gane hmm. duk min sulut oh. baƙi sulut ko baƙi sulut ko baƙi wulik baƙi wulik ne duk min duk min buk min baƙi ne hmm. baki wuli ala ya arifu khailahu an gane ko sai hmm. ce ala ya arifu khailahu an gane ko hmm. ala ya arifu me khailahu ba ka ganin wannan a mutum ba zai gane dawakan shi ba kai da dawakan ka dandane hmm. dandan nan a samu misali ga dawakai danda sai daga cikin dawakai waɗanda suke buƙaƙe wulik kaza kaza wani haka ba duk in ka gane ganda ka san nawa yi kalu bala ya rasulallah suka ce ya ma'aikin allah mutum zai gane na fi mana kala ya yi ya ce ba illa hum ya a tuna yau malaka ya mace hurran muhajjiri na milal wudu muhajjiri na to su za su zo ranar alkiyama suna da fara wato su waɗannan da bankansu ba hmm. za su zo ranar alkiyama suna da fararen wuraren alula an gane ko fararen ne wuraren alula wa ana faratukum wa ana faratukum ala al-hawd nabi yace to ni zan je in kama masu shi ni zan je in samu masu wuri a ne a tafki na fala danna rijalun an hawdi fala danna rijalun an hawdi na'am an gane ko za a kori waɗansu jama'a labari ne ma'aikin Allah yake bayarwa a cikin umarni kun gane ku? za a koru waɗansu jama'a an gane ku? yawa fala fala ne ko fal fala yuzadanna bi lamul yi fala fala eh fala ne ko ba zai zama ala Fala nan. ne ko fala yuzadanna ne. Kun gani a bugun ne tunawa fal nan. an gane ko kuma na mu fala. To duk duk ma'anar ne yake. Bari ku ci. Masu fal nan, lalle a kori rijalun wasu jama'an an hauzi daga tafki na. An gane ko? wani irin kura za a yi masu kama yuzadul bahiru dhal irin koran da ake wa fataccen rakumi hmm. kun gane da ma me yasa na bada umarni na ce a kore su an gane hmm. ina kiran su unadihim ina kiran su ala halumma ba za ku zo ba ala halumma ba za ku zo ba ala halumma ba za ku zo ba an gane bayu kada sai a ce idan mun kada baddalu ba da sun canza ne a bayan ka kaga nan umarni ma'aikin Allah ke bayarwa amma a siffar labari to haka kuma za danna wannan karar ya ji ya nuna wato za danna za a kori an gane ko lamun ita ma lamun amrici to sai wancan kuma za danna an gane Na rijalun an hauli shi ma fala ne daga kan fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magari" kun gani in za ka in za ka fasa nan fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magari" ya za ka fasara ina rantsuwa ba za ka ce ba ba sai na yi rantsuwa mm. kun gani la uqsimu bi yawmil qiyamah ai uqsimu bi yawmil qiyamah wannan ladan ba lamun ce ta na fahimta. ba an gane ko kun fahimta kun gane ko an ce ma akaltu abin da na ci kaga matan ba man mace ne lafiya ba lafiya ba hal ra'aita ma akaltu hal ra'aita shin kaga ma akaltu ban ji ba kame yin maɗin abinda ko ba ka ne ba to haka irin wannan a nan fala yuzadanna rijalun lalle za a kori waɗansu jama'a an tafki daga tafki na ko a san tafkin ma'aikin Allah ko irin yadda ake korar raƙumi batacci idan da ake rukun raƙumi ba za mu gane karatun na mutum da ba mu siya raƙumi wato ba raƙumi shi na da bala'in na ce ne tafiya in yi ga abinci to shi yasa shi koran shi sai an tawo kuma ba a yi da gaske ba a yi da wasa da ko tara da mura ake zuwa A gane yaki ne sosai ko na rakumi in aka samu fataccen rakumi ba a san daga ina ya fito ba shi fato garken wani kun gane ko to ya fato garken wani so da yawa zai zo ya cimma waɗannan rakuman da an sa musu dangwali kun san dangwali dangwali shi ne an sa musu wani igiya da zai haɗe su don kawai wani rakumi ne wani Za da akwai rakumi wani lokaci sai zare kawai da tafiya wani lokaci masu kiwon sai su samu su ne ba ɗaure ya zai a turke ba amma duk za ta alakanta zai da junan su igiya ɗaya da yaran faɗa su gaba ɗaya su ya ke ce mai tangon an gane ko a halin kasantuwan kowane raƙumi kafar shi ɗaya na ɗaure an ja igiyan an ɗaura wani an ja igiyan an ɗaura wani yadda ke wani ba zai iya tafiya bar wani ba an gane da irin wannan halin kuma sai a zo a sa musu abinci ya zo a sa musu ne ya zo a sa musu abinci ko wannan igiyar yakan dan takura musu wajen sakewa su ci abincin su dumbuza da ya dace na domin in abincin ya ɗan yi nisa wasan da wani ke so ɗan ƙara matsawa sai ya ja kafa zai ji ta a rike wani shi kuma ya mai ya tsaya a ba kun gane da kyau Don aka samu mataccen rago ya shigo cikin wannan garken su duk a dangwalance suke ma'ana su duk a yaya a daure suke shi kuma a sai ke ke da haka shi duk sai ka fi su saboda shi duk sanda ya bukaci zirgawa shi zai jirga ku ya kan fi su dumbazan abincin da yawa kuma shi abincin ba na shi ba da shi buwaye yi. in masu garken nan suka bai ce sun yi gayya da 'ya'ya da jikoki da kakanni aka tara don a kori ne da kokara da sauransu to su duk sun san haka ake yi a musahabban yi laraba ne masu kiwon kuma sai annabi ya ce to kwaga wallahi za a koro waɗansu jama'a daga tafki na irin yadda ake kusan kuɗe kun gane yadda ga ba ta wasa ake ba ko ba ka za a yi musu kora a yi kora in na ga an kore su ɗin a ran kiyama su kona jin zai rika kiransu da a nan halin halumma ba za ku jawo ba ku zo mana ala halumma ku zo mana ala halumma ku zo mana ko yi kalu sai kama da yaku ce wani nan ku tabbar da duba da misalai sun kore su saboda sun yi bid'a bayan ka sun kawo bid'a a cikin ina ku da zai ce fasukan fasukan fasukan na'am da ku nisance da ku nisance da ku nisance na'am inda kun canza kun kawo da. Mm. to wannan hadisan shi da ire-iren shi duk inda ka gan shi gabaki daya mm. yana magana kan munafikai da masu ridda na'am mm. an gane ko akwai lafazin falabiza danna rijalun min ashabi al-ashab da ya zo a cikin sahih muslim ba haka yake min ashabi in shi a sai suna fassara wurin cewa sahabban ma'aikin Allah ne su Abubakar su Umar wallahi billahi kariya ne yana magana al-ashabu a nan wurin da ma'ana ce ta loga al-ashabu ba ma sa ba ma saki hukum بمجنون أما صاحبكم بمجنون صاحب أنا مولم يعكي sahibu na shari'a ko na luga sahabi na luga sahabi na shari'a wa mallakiyar nabiya hmm. mu'minan bihi wa mata alal islami walau ta hadin lazi ta tun alal asa wannan shine sahabi na ne shine sahabi na shari'a amma sahabi na luga duk wani wanda wasu sahibu biljan kun gane duk wani wanda ka dan zauna kusa wani wanda yake kusa da kai asaban wannan na loga da haka a nan wannan hadisin yana magana ce sahabi na loga munafikai wanda annabi ya san su su dan samira da sauransu sai kuma waɗanda suka yi da suka ba addinin gaba ɗaya irin sura ta unufuwa an gane ko su ne za a kora da su je malam guje وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حم... عن عمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان جلس على المقائد ثم يادونا أول الزمان فجاء المؤذن سمي كرة صلى أي فآذنه بصلاة العصر سيزوي سنة شتل ولا أثر كاي بدأ بماء يساء كدو توضأ سيعلو لا ثم قال kun gane ma'azana mu eh na yake yi da ma'azana eh ta yaya ya sanar da shi a da kulafa manyan duk sarki saboda kun san ba su fika a lokacin an gane ba shi lokacin sallah ya yi akan zo ne haɗaki a ce mace mai lokacin da. mai kiran sallah zai zama ɗaki ya faɗa ma gaba sannan sai je kira sallah kuma na gaba da gane ko kun ji shi ne fara da wani zai sanar da shi lokacin da kullum hada abi ma'in wadda sai ya sa aka zo da ruwa ya alula ثم قال يجي والله لو حدث لكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكم كل جمل ينا تكي كتاب الله ولم ba. Mun makana. ya ce sami isu rasulun lahi sannan ba ku a laifin sannan da ma yi Allah na cewa ma mini mari'in ba wani wato sai ya sai yi kuma wuju a wuju ya kyautata alola sun mai salli sun mai salli salat ya kyautata Allah sannan ya salla illa ku tira na kuma bai na kuma bai na salat sai an gafarta miki abin da ke tsakanin shi da wata sallah a cikin salliya har ya sallace ta wata in kai Allah sai wata za a gabata maka tsakanin na asuba za a gabata ma Allah har azan daga azhar har da daga azhar har ba, bakai wani zuwa zuwa shaga za ka waye shi ba ka da ni? kala yahya kala malik da ya ya ce malik ya ce arahu yuridu hadhihi al'ad ya lura yana nufin wata akim as-salata tarfayin nahari akim as-salata wa da sallah tarfayin nahar a jaffan yini guda zulfan minan lai wa zulafan to minan da kuma wato zulafan minan lai wani ɓangare na gari zulaf shi mai ɓangare na gari inda alhassanati yuzhibna sayyi'a lalle alhassanat wato kyawawan ayyuka yuzhibna sayyi'a suna tafiyar da mai munana zalika zikra lil kaga aqimu salata a tsayar da sallah tarfayin nahari a gefen yini guda biyu a nan wurin ana nufin asuba a zahar da la'asar Gefen me kaga gefen farko shine safi safi daga lokacin kibara eh? daga kullawa ne alfijir wannan safe ke fara an gari daga zaran aka ce alfijir ya kullo gefen safe an shiga bangare wani bangare na ne da safiya to duk har zuwa war haka duk yanzu muna muna safe ne duk bangaren safa ne da zarar rana ta je tsakiyar sama ke zawari an gane yanzu an shiga bangaren ɗayan bangaren na ne na yamma dama ga mafi ɗaya ɓangarorin rayuwa duka uku ka safe sai yamma sai dare to ka kawo man na hudu in ka yi ka. <laughs> za ka iya gefe nawa ne dama na ɗaya na biyu na uku akwai wani in ka ce almuru sai mace shi ne yamma gani to shi ne ƙur'ani ya sauka da wannan aqimi salata na nahari ka tsai da sallah a jaffa biyu na yini yini na da gefe na gefen safe gefen yamma to a gefen safe muna da sallah ɗaya tak wace a gefen yamma muna da sallah biyu tak azhar shine gefen yamma rana na faɗi an shiga dare rana tana faɗuwa an shiga mai an shiga dare wanda sai da rana ta faɗa sannan masu ke ta yaku an shiga gobe sai wata rana alamis ko to in rana ta faɗa ya kace an sauka ana kiran magariba ya matan ka ta sauka ba za ka yanka abin hakikan ka ba zai zuma an gane an shiga mai kaga an shiga dare na gobe to shi yasa yake a kimin shara ka kuɗin sallah tarfayin nahari a gefan nan guda biyu na yini kenan ku yi asuba a gefen safe ku yi azhar da la'asar a gefan yamma wa fan min al-layl da wani bangare an gane ko da farkon dare kenan wani bangare na farkon dare ku yi magariba ku yi isha innal hasanat kyawawan ayyuka yuzihim da tsayyar suna tafiyar da munana zalika zikira zikirina wannan shi ne zikirin masu zikiri shi ne tunawa masu tunawa asalin sababin nuzul sababin nuzul ah, na wata nan aya wani sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ya rasulullah an samu kuskure yace wata mata ajnabiya ba matarsa bace yace ya ce bai da ita yace fa'altu laha kulla shay'in illa nikah yace duk wani abu ba abin da bai mata ba sai dai ka kawai sai dai duhuli ma'ana yanzu na ta kai tsaye bai ba amma duk wani abu runguma ne alƙubulatu ne duk wani abu ya ji daɗi da shi amma dai bai yi mai bai yi jima'i ba kun gane da kyau kaga wannan babban laifi ne da ya faɗa ma'aikin Allah haka sai ce yanzu ya zai Allah ya ce mashi yin shuru na yin shuru domin wannan ba karamin aiki ba karamin aiki da ne bai wani an gane ko ta mutum yana zaune yana jira na tabi ba ki mutawa sai a gaba aikin Allah na hada zuba sai ya ga da aya kawai wasu salata طرفي النهار وظلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك فكرة للذاكرة تاشي لا تاشي الله أصابك وجدها إذا كل هذا سلح جاء كل هذا جاء كل هذا أسباب عذاب العذاب المقرب على الإنشاء أكاد كان يكرك تعمل كبر على ما جيبه لكن الدعاء لا وأن كل هذا سوء يتعالى يا أخي وكا ذلك يوسف ابن السيئات ya tafiyar masa da ni na abin sayyi'at wancan zai da kai je ka dinga yi na abin da bai kai abin gaba shi yasa har kwanan gobe duk mutumin da ya fada cikin wannan bala'i an gane ko bayan dai sharɗin tuban shi bayan ya tuba ya ɗauka ba zai ƙara wannan ka baya ɗin ba an gane ko na kusantar da na biyu kuma sai ya ɗauki mataki na ya kula da tsallar jami'a. in ya kula da su Allah zai haifi. an gane ko eh, wa haddathni an malik an zaid aslam an aba ibn yasari an abdullah ibn suna bihi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تودع العبد المؤمن in ba wa muni ya alola ba ta mabo ba sai ya baki har da kin khataya min fi to duk zunuban da ke bakin da kullum ce alkhataya na shayin mu ɗalibai a nan bayani alkhataya jam'i ne na alkhati'atu kun gari alkhati'atu alkhati'a zunubi kun gane muna da khati'atu muna da khata akwai ne? akwai me yawa khati'a khata khati'a zunubi laifi khata'u kuskure to ita khati'a in za a ya ce khataya zunubai in za shi ko khata'u in za a ya ce a khata'u gani kwarakwarai a khata'u musalli kwarakwaran masalla nabi na nabi eh khata'u wannan ba ka da lafiya amma kaɗiyatu ba zunubi ke nan ko kamar na da sauransu to yi ce tun kaɗaya sai a yi jami a Har a da kaɗaya fiye duk ba to zunuban da yi da ba sun shi zai fita wani zartar sa in ya tace ruwa a da kaɗaya min hanci da zunuban da ya samu daga hancin zai fita za ga salan wata in ya wanke fuskar shi a da kaɗaya min wata to duk zalaman da ya da fuskar shi zai fita ta ta khuruja min tahti ashfari aynai ashfar shine kun nan, gashin ido wala hatta zunuban da suke karkashin suke mamakalle a kan kowane gashin su don gashin ido za su fita fa iza ga sala ya dai in ya wanke idaniyan shi hannayensa kharajatil khataya min yadayhi to zunuban da wato suke karkashin hannayensa za su fita hatta ta khuruja min tati absari yadai hatta zanaban da suka makale, a karkashin kumban shi za su fita wa idza masaha bi shi. in ya shafi ya shafi kansa kharajat al khataya min ra'si to zanaban da ya da kai za su fita hatta ta khuruja min udunai har zurban da ya na da kunni wanda suka shige kunni har da har iza da sanar jirai. in ya wanke kafafuwansa har da til khataya lil jirai. to zurban da ya da kafafuwansa za su fita ta ta huje min ta ti afari rijlai har zurban da ya wanda suka mammakale a karkashin ya za su fita qala da ce sun makana mashi ila al-masjid to daga nan suka komi na laifi ya fita hmm. to sai ya zama kawai tafiyar da zai yi masallaci wa salatu da sallar da zai nafilatin da ku wannan ƙari ne na ƙarin samun lada tun wajen alula ya riga ya gama tattara kaya ba da ya riga ya gama samun lada oh. wannan yana nuna maka wato zunubi shehun ne ma alkhataya an gane ashiya'un mariya hmm. alkhataya ashiya'un mariya kifi da kuke ganin shi nan ruwa ruwa ne narkewa yake ba inda ba ya shiga gane ko ba wani abu ne sandarari ba ne a shiga ko ina ka kalla annabi ce mana hatta nan ƙasan a shifar ɗanka gashin ka ƙasan kasan ido da ya makare lafiya ya ji da gashin ka gashin ido ya ashe yana makalewa cikin kumba shekun ne an gane ko ya sa mutum ya dinga aikata zunubi sai ci ce ba ya lalace duk zunubin ya shiga ko ina alaƙar jini da tsoka da farko? an gane ko in ko ka kyauta a lula duk komai ya fita to sallar kama da za ka yi za ka zama kawai ƙari na fula وحدثني عن مالك عن سحيل بن ابي سالم عن ابيه عن ابي هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تودع العبد المسلم ما ومسلمية الولاء أو المؤمن ومؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر كسر الماء ko kuma duk wani ƙarshe da zai fita na wanke wannan gaban shi ruwan zai fita wato abin da yake nufi a nan da mu yi shi nan ce ma alma duk in ya wanke so daya wani bangare na zunubin zai na ya kara wankewa wani bangaren zai fita in ya kara wankewa wani bangaren zai fita har wankewa na karshe zai wanko duka gane ko ko kuma ya zama in ya wanke na farko ba za a wanke zunubin ba na biyu ba za a wanke har sai ɗigon ƙarshe na ruwa wanda daga shi ba wani ɗigo da zai gada da dafin shi shi ne zai wanko zunubin gane ko bukatar wajen hajji ne a ga wannan abin ya fi ya yi zunubin da ya yi ya fita ya fita ya dai in ya wanke hannayensa har da su ya dai shi kullu khati'a to duk wani laifi ya fita daga ina wanda hannayensa ya fa'iba ne na'am fa iza ga sana ya dai in ya wanke hannayensa guda biyu min ya dai kullu khati'atin batashat ha ya da to duk wani laifi wanda mutum hannu ya taɓa. an gane ko wannan laifin zai fita ma almai gajan ce ba tsaki ya taba ke ma almai ta da ruwa aw ma akhir kasrin ma ko kuma ta da dugon ruwa na sarki ne ku bayani na fa iza ga sana li dai kuna bayyana na'am ba ba la asira gane yawa abin da ban gani ba fa idza ga sanar rijlai in ya wanke gaba kuwa kharajat kullu khasi'atin mashat harijla duk wani kafa laifi da kafa ta taka na'am ma'alima dajin zai fita ta da ruwa a akhiri kasril mali kuma ta da dagwar ruwan karki hatta ya huda lafiyan min az-zunub har sai mutum ya zama ya zama ya gaba daya ya tsantsa tuki daga zuni kaga Allah yana da fallala da yawa wa tasmi al-maliki عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحالت ثلاث العصر لوكا صلى العصر تاي التمس الناس وجوعا فلم يجدوا فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوزوله في إناء فأوتي فأوتي نعم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم zo bayan Allah da ruwa sai ina in a buta ko a رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده لما يكن الله يسجي عنيش أول نمو أن قيام ثم أمر الناس يتوقفون من مسيح الله وأنه هو أن يجي أن تتكلم qala anas anas yace fara'aytu al-ma'a yanbu'u min tahti asabi sai na ga ruwa yana tsatsowa daga kasan kumban ba ruwa na bulbulwa kawai a ga annabi ya zama wani wani korama kawai a gani saboda mu'jiza ruwa na fitowa fata wadda Allah hatta tawadda min kulli akhir sai sai mutane suka Allah hannun karshen duka suka daga ruwa نعم نعم وحدثني عن مالك عن نعيم عن نعيم عن نعيم بن عبد الله المجد مجني المجند أنه سمع أبا هريرة يقول لا دع أبو هريرة أنا سوى من تودع فأحسن وجوءه ثم ثم يا الله إن الله ثم خرج عامدا إلى الصلاة يبتا ينا نفا ينا نفا صلى شيء عامدا نعم ينا نفا وجن صلى فإنه في salatin to tun da yana kojan sallah din nan ai kasurin kiran sallah da sallah ko yana cikin sallah ma da man ya'budu ila salat wato kan dai sallah yana baka wa innahu yuktabu lahu bi ihda shi hafa kowace tako ɗaya cikin takuna biyu da yake yi ba akwai takon kafar dama da tagu ba su da khutwatayhi kafar dama da tagu kowace tako yana da lada ويمحى عنه بالأخرى سيئة ذلك قيان تاغا Hmm. yana da lada ɗayan za ka zo ana yaji mu za ka ta masallaci ka kyauta da in kai haka lada in ka ƙara haka ya fi da ni, in ka ƙara haka lada in ka ƙara haka ya da ni. ne kun gane ta dama lada ta hagu ya fi yanzu wanne ne ya baya da ba ka lada za a yaji maka zunubi <laughs>

ya ba lada ba gani amma wanda ya da lada da wannan zunubi to wannan zunubin za a nuna sai mai zunubi da aka an gane ko ya fiye lada abu ne mai na ka ce ga wani aiki mai kawo lada da yawa a wuri dai ga wani aiki mai ya fiye zunubi da yawa to ne ake fifitawa bai ya fi yanzu ne bai karanta fatuhul bari ne littafin ibn hajar gane ko cikin kitabar abu da ya ta. da shi hmm. za ga ibn hajar yana bayani ka eh, fa iza sami'a ahdukum in da yanku yaji fa iza sami'a ahdukum da ikamata in da yanku ya ana ikama fala ya fa in da yanku ya ana ikama kai ya sauri fa inna a'zamakum ajran kuma wanda ya biko kula da ba a aba'adakum gara shi ne wanda ya biko wanda gidan shi ya nisa da masallaci qalu lima ya aba huraira suka ce me yasa ka faɗa ka akai abu huraira qala min ajli kasrati al-khufa suka ce saboda yawan taku ba ku ne almani ga ko kaga nan yace ɗayan ku ji an da ikama kai kaka ji an da ikama to kana kana haka din kana da mai wakan kalaja to kana da

والسماء ولم يلقى كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة سياوة والسياوة نصر ما يقول رانا جمعة من فكر وابتكر وقتل وقتل نعم من فكر mutumin da ya fita masallacin juma'a da wuri wabbuta kara ya samu farkon kutuba kun gane fasara man fakkara ya fita da wuri ku ji abu na ɗaya to ya fita da wuri kuma wa bakkara ya samu farkon hudu ba ta ɗaya wa ka fita da wuri ka je masallaci kuma sai wani abu ya da kai neman ya fara hudu ba baka da aka bakkara ka je da wuri abu na ɗaya wabin takara ta samu farkon hudu ba wa gassala wasu tasala wa gassala ya yi wanka an gane ku. ya wanka juma'a wanka tasala sannan ya wankan janaba an gane ko tasala wanka tasala ya kan je wankan janaba haka mulawi ya ce a cikin faidar kadir ya faidar kadir sai yin jami'in sage an gane mulawi ya ce tasala wankan juma'a Wasu ta tala wankan janaba sai na ya ce mustahabi ne ga mai iyali ya kusanci iyalin shi ranar juma'a kafin a je juma'a saboda wannan hadisi an gane ko ce mu ya ce mustahabi ne a yi haka an gane amma namun nauyi sai to ban da wannan fassara kuma sai a ce ga ne wankan juma'a tasala da ya tashi zai wanka juba'an sai wanke karfai tasala shi ne karfai mahaɗan da shi kaga nan mahaɗa ne na ne nan ba mahaɗa ne na ne na da shi nan ba duk dai samun yatsu ba inda ka san gaba ne galibi gaba ya kan tare ne amma ta kan tare da shi nan haka kan tare da shi duk mahaɗa gwiwa to sai mutum ya farko ya zo zai wanka ya mai da hankali kan wannan na musamman ya wawance su sannan ko zai zo wankan gaba da sala sala ke na yau nawa? an gane da kyau sala sala ya wankan me ya wanka abu na wanda yake da iko zai iya haɗawa duka ga wankan juma'a ga wankan janaba sannan ga wai da hankali wajen wanke waɗannan gabbai ɗin ya ce kasala wa kasala sannan da ya gama wannan wawa shawa na gaska ya tafi masallacin a ƙafa bai yi tafiya ba bai hau abin mawa ba ba keke ba abuja ba mashi wawa shawa na gaska an gane ku wadda na nuna imam sannan ya zama ya yi kusa da imam ya zama gashi gami kila sau na farko ko na biyu ko na kai ya zama ne ta wasu sama a wajen yalba ya rika sauraron gudu liman walam yalga bai riga gagau ba bai riga wasanni ko surutu ba wannan din da diye waɗannan ya cika waɗannan ka'idoji kiyaye za ka yi in ka cika waɗannan ka'idoji kana lahu bi kullu khutwatin tuha to zai zama duk tako ɗaya da yayi an gane zai zanto yana da ajaru sarashin ladan shekara da siyamu hawa siyamu a cikin ku kalla in sai haka wallahi sai an baka ladan wata goma zuwa, in sai haka ladan wata goma sha inda ka san kana ya mulini kullum yadda ka san kana azumi kullum siyamu hawa siyamu hawa ba kuma yana cikin musulmi in sai haka in sai haka in sai haka sabon sun ji ka'ida kuma wanda yana nuna falalan aure Gani, ya ta goro waje ta na zuwa ba. yadda ma'ana fassarar an samu sabani wani yana cewa gazzala wa gazzala gazzala wa ganjana ba har yace musu harbi ne ga duk magidanci ya kusanci ya ne shi gazzala wa gazzala an gani ana nuna kwallon aure ne wanda ya samu dama ya an gani نعم وحدثني عن مالك وحدثني عن مالك أنه سمع سعيد بن المسيب نعم يسأل عن الوجود من الغائب أنه سمع سعيد سعيد بن المسيب يا ذكر سعيد بن المسيب يسأل عن المسيب أنقال واتو ذلك أكاك سعيد بن المسيب من قال أكرا ذلك سعيد بن المسيب أنقال أرجو أيك سعيد بن المسيب أما أجنبها سعيد بن المسيب saboda akwai ranar da ya fito mahasada malami ne ya fice ba ma san ba wani ba annabi sai ya samu magabta haka su ma malami magada annabawa ba wani malami da zai zai iya kai labari la yakmilu Allahu aliman hatta yubtala bi arba'in fa yansabara alaiha kana imaman yubtada bi hunna jama'atul a'da'i wa ta'anul dukkani wa malamatul azdiqai ba yanda za Allah ya shika wani malami wani daɗi ya ba zai kai labari ba sai an jarfe da abuwa na fa in sabara alaiha in ya yayi hakuri kana imaman ta gari sai ya zama jagora da za a rika koyi da shi mun gane ko walamatul azdika wa ta'anul jukkat haka jahilina da ta zuka shi kun fahimta da da haka da malamai so sai ya zama ya samu wannan shi sa'id ibn musayyib sai cikin tsayar da suke suka ce kyale shi ɗan mai bautan gunki ai uban shi gunki yake bautawa ya bautan gunki ne sai to kan mun bai bautan zai wani gunki ba ce sai yawan lafi musayyab gane ko Allah ya bautar da duk wani wanda yake ubana mai bautan gunki ne Allah ya bautar da shi Sai ya mutu sai ya bauta gunki ko waliyan Allah ya Mutum shi ce ya Allah ta kasa kan addu'ar shi an gane to daga nan dai malama biyu ne mu ba ruwan mu bari mu gani mun ka ce zaki saboda ga tsantsan su sai ce suka ce zaki ibn musayfi ba ba su mu sai kyaftin dan a kauce ma waɗancan ka a zanto an an bi su haka malaman hadisi an gane ibn ulayya babban malami ne da yana karanta da ilimin hadisi yana karantawa magabta suka tashi a gaba suna wai ya dan mace dan mace an gani sai fito shi ma ya faɗa ce to a ce mashi haka malama hadisan suka za su yi ruwa ya حدثني إسماعيل الذي يقال له بلية إسماعيل يا كرم تدمو وند أكي تي مش ابن بلية ba mu muke cewa ba a mu, a gane da ke mu je eh, ana tambayar gida su dangane da mai alola min al-ghaibi in kan yi bayan gida da ruwa yi alola da ruwa ma'ana ku da ku ba alola ne ba nan ba yau alo an alwudu ana tambayar shi dangane da nan alwudu bi ma'ana tsarki an gane ko ana tambayar shi gaba ne tsarki alwudu anan yana da ma'anar me a tsarki min al in an yi tsarkin bayan gida tsarkin me bayan gida da ruwa baya bayan gida to kuma mutum ya bayan gida dan zai yi tsarki da ruwa kala sa'idu ana tambayar da ibn musayyib na sai ce inda ma zalika wujudun lissa tsarki da ruwa kuma mutum ya bayan gida kuma zai je yana wani kinke wani buta yana wani kukwarawa bacal bacal wallah su kazanta ma suke kani bacal bacal kuma ta wannan aikin mata ne gari shi ne ɗazu nake muku ishara ya aikin me da za a ce ka je kana taɓa da hannu suna ganin ka samu dubi kawai ko wani abu ka karce ne حدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي جاء الله سبحانه اذا شرب الكلب في اناء احدكم ان كري يشا روا دغا قريان ديانكو فليغسله سبع مرات ya wanke wannan ƙwayan gobe dare har na farko ma ba ikin Allah ko na karshe ya ce ya sa kasa حدثني عن مالك أنه بلغه labari ya ita imam malu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma idan Allah sun zama ya ce istaqimu ku daidai ku wa lan tuhsu ba ba za ku iya gabawa ba wa amalu ku tsaya ku wa wa amalu ku ya aiki wa kai wa amalukum as-salah amma fi alkhairin ayyukan da za ku yi ta ce sallah wa la yuqafadu ala al-wudu illa Allah ba ba kula da abu abdulaziz bakin Allah ce istaqimu amma ko wala wala ne walan tuhsu istaqimu ku tsaya ku yi kara ku yi tu ku tsaya ku yi da kyau amma ayyukan musulunci da yawa walan tuhsu ba za ku iya gamawa za ku yi daidai ba ku iya mai eh, walan tuhsu ka dace tuhsu ba za ku yi abin da za ka yi za ka taɓa abin da za ka taɓa ne amma ka isa ka gama ka daga kam za ka yi alima allan tuku su ku fata ba da ku an gane ko da Allah ya ce ku miƙe zakar dare ka ji muzammil ko eh inna rabbaka alamu annaka taqumu adana min sulusin an gane ko wa nisfahu wa sulusuhu wa ta'ifatu min alladina ma'ak an gane ko alima allan tuhsu Allah ce na san alima na san allan tuhsu ba za ku iya gama sallar da rafa ku ce kaf su ko rika sallar da gaba ne ba za ku yi wannan ba tuhsu ba za ku iya gamawa ba bakara kuma ta yi sarfin alkur'ani yau za ku iya gamawa ku dai wa karanta me abin da ya sauka na qur'ani gane ko shine istiqimu istiqama amma walan ne walan su su amma ba za ku iya gamawa ba wa'amalu ku ya aiki ya hmm? eh, don mun gaba muje eh, babu ma ja a cikin muje jama'a kun mafi alherin aikin da zabi shine ne asala shine sallah Na'am. babu ma ja a cikin masjidin ra'asuwar ilayi babu abin da ya shafi a shafi kun a shafi kai a shafi kun zuwa guda biyu na'am hadathni yahya al-malik an-nafi anna abdullah ibn umar kana ya'khudhu al-ma'a bi usbu'aihi li ulai wato Allah ko kuma wa haka kan ce kan dauki ruwa bi usbu'aihi ya tabu ruwa da yaji shi to sai ke danya da hukunci shi. an gane ko ganye ne? ya shafi kullum wato ba ma yake Allah ba abda dan Umar na'am yakan dauki ruwa na musamman yakan tafi ruwa da kunnuwan shi ne ya jawo me kunnuwan eh kunnuwan kunnuwan sa an gane ko shi yasa da su a ya tana raba ya tafi ruwa in aka tafi ruwa sai a shafan kai ba aka shafan kai a ƙara kama ruwa kuma sai a shafan kai an zance mafi inganci ba ya yi mera za a cikin duka taɓa ruwa su haka ya shafi kai ya kiya a dawo shi kun gani ya ƙara kan mutuwa a taɓa don kaɗai a shafin mai kunduwa a kowa da sai mai koya a kai wasu inganta abin da ya fi in ka zuba ruwa haka ka taɓa da shi ne za ka yi shafin kai ka je ko ke ka dawo kuma ka zarce ka shafi mai kunnuwan ka zai taɓa ruwa ɗaya shi ya fi na zai وحدثني يحيى عن مالك نعم أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري لا بال يا جماعة جابر بن عبد الله الأنصاري إلى أن المشي على الإمامة أن تتفقى على من الشافعة أكل رواه فقال na sai ce ya hatta yi musu sha'ar da ya da ya shafa aka ruwa ba har sai dole mutum ya duba rawanin nan ya shafi gashin kan حدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أبا عروة بن الزبير كان يمزج العمامة يلا ترى روان ويمسك رأسه بالماء شافكا من حدثني عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد بنت أبي عبيد نعم امرأة عبد الله بن عمر yana ganin watan nan ba abin nan matan Abdullah dan Umar yanzu ko khimara tana cire kaimar hijabinta wa tamsahu ala ra'siha sai da shafa wa nafi'u yawma idin saghir a lokacin nafi yana dan yaro ma kare an gane wa yana nuna maka kuta da hijabi gane ko tana cire wannan hijabin da da shafa akan na'am an gane ko don haka ma kawai maliki amma imamu maliku take to sai mace ta cire hijabi ta shafa akan hijabin ko muje wasu ila malikun an tambayi ma malik alil masih ala al imamati dangane da shafa akan rawani wal khimar da hijab fa qala sai ya ce la yanbaji an yamsaha rajul bai kamaci mutum namiji mar'atu ya shafa ko mace wace ko wato mutum mace ta mace alhaji ma wajen ta shafa namiji ya shafa akan rawani awwal wala khimar ko ya shafa akan hijab wal yamsaha ala ru'us dukkan su da namijin da macen kowa da shafin gashin kan wasu ila maliku ne an ta wadda. an tambayi ma maliku dangane da wani mutumin da ya alula sai ya manta ya shafi gashin kan sai da alulan shi ya bushe kala sai ya ce ara an yamsa ra'asi annabi ya ce ya wato ma maliku ce ina ganin a lokacin nan take zai shafi gashin kai wasu ka da kada sallah

من ولد من ولد المغيرة بن شعبة يا أبو المغيرة بن عن أبيه عن المغيرة بن شعبة طيب، لا مدير بن عن عن المغيرة بن شعبة هذا مغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عند السلطة ذهب لحاجته في غزوة تبوك يا تبي يا بقاتك أيام تبوك قال المغيرة مغيرة يا شيخ فذهبت معه بما سينا ديما منزل الله سما دروا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم يزو فسكبت عليه الماء سيما ذبا مشي فغسل وجهه سيوجه فكشي ثم ذهب يخرج ثم ذهب يخرج يديه سيما إذن الله يقو كرن من ذهب ya yunkuri yunkuri ya fitar da ya dai ya hannaye da guda biyu kun mai yunkuri daga ta minkum mai dubbati na'am Maza Allah sama ya so ya fitar fito da hannun shi daga hannun rigar na'am falam yastati min jikikum min jiki kummai min jiki kummai rijubba bai iya fitowa ba saboda wato al'adubba to ita ce aljabba na'am saboda matsatsiyan aljabba ce dan matsewan aljabba na'am fa akhraja kuma min dalil jumla to sai fitar da hannun da ta ƙasar tabba فغسل يديه sai wanke hannayen wa masaha bi ra'si ya shafi kansa wa masaha ala al-khuffayn ya shafi kufi a ja'a rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai ba ya Allah yazo wa abdurrahman bin auf ya Allah wa abdurrahman bin auf ya ummu abdurrahman auf yana limanta sai ina cikin muku bayani game da yadda can baya wato in an ce dubba na ce shine me alkabba alkabba tana da ya haka nan ko nan gajejeru wannan ta ya sa wata alkabba da aka sa daman ta baya ake sa mai tsagaggen mai gaba tsagaggen gaba da aka sa alkabba sai aka ba aka ɗaure wannan aka bubbucin na nan za ka fito a kulle aka ɗaure ita rufe ma'aikin Allah to ɗauri ne aka yi haka duk botin ne haka har sama to an babban ne an gane ko to an babballe su kun gane ko so kuma dama hannun ma'aikin Allah na ciki wanda ya sa an kafa mai yake yi ana turo hannun ne wani lokaci kawai ya ba ta ake ko ba ta an zuro ne ba ta an zuro hannun ba to annabi hannun ki na cikin an kafa ya kaji a sa zai yi alola sai ya yi kama a ce yanzu rigar na hannun da suna da ya yi yunkurin ta ciki ba sai ya tsaya ɓata lokacin cire mai waɗannan maballan ba sai ya so ya sa hannun shi ta ta fito da shi to sai rigar ta zama a kuntace ba zai iya haka na a ƙarshe dai sai zuwa hannun shi ta ina ta ƙasa to shine kawai bayanin da nake son ba na a kuma ne sai ma'aikin Allah ya fitar da hannayen ta kasan juba wata kala ya dai sai ya wanke hannayen nasa wa masaha bi ra'asi ya shafi kansa wa masaha alal sai ya shafi kufi biyu a ja'a rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai ma'aikin Allah ya karasa masallaci wa abdurrahman ibn auf ya ummu san da yake sa masallaci sai kuma abdurrahman dan auf yana limanci وقد صلى بهم ركعة يا رجال مصحابي ركعة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة كما يكن الله يتعالى سامس اي ركعة التي بقيت عليه وسترى ومسو كما انت اصلا تجيع ركعنا اكي اظام دعوا بيام مسوطة ركعة يا ما يكن الله يجي قال فضي الناس lokacin da aka sallame sallah za ga annabi ya miƙe zai shigo raka'a zai shigo tashi raka'a tun da ke raka'a ne sai mai sai mutane suka firgita falan ma kada rasulullah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ma'aikin Allah ya kare sallar yi a ahsan to kun kyautata ma'ana kun kyautata da kuɗi a kan lokacin sallah ya gaba da kuɗa da Allah wato su safai firgitin da suka yi sun ɗauka wani abu ne don su ba su san ma'aikin Allah ya samu sallaka ɗaya ne asali abu da wa ɗan kawai ya ta da sallah yau mutane limanci ya raka a ɗaya da ya raka a ɗaya da jama'a ta ga annabi ya zo sahun ya yi kabbara yana bin abu wannan ko sallah. sai suka dinga cewa subhanallah subhanallah subhanallah ga babban neman ya zo karban neman ya dawo baya a gane da ke to shi kenan sai abdawa da hau kai sai ya ankara cewa fa lalle annabi ne ya zo zo an gani sai ya riba na'am yana haka sai ya riba Allah ya riba da ruwa hada da sau sai kuma annabi ya riba ya shiga an gani ya shiga su sun ne sun yi raka sun yi so na ka ɗaya suka shi ma yakin Allah yanzu ne zai rika da wani ba yi ka da ya sa ɗaya an gane ko shi kenan sai sahabbai suka zauna suna zama da manufar za su fiya su ne da shi ma aikin Allah sama ya yi miƙe zai kawo bai an gane sai suka me sai suka firgita saboda su sun ɗauka an ƙara mai an ƙara yawan sallar kusan a halin tafiya raka nawa ake yi shi ne abin da ya ta su ko aikin Allah ya miƙe ne zai cika zai cika an gane ko shi ne lokacin da annabi ya sallama sallah sai ce a tu shi sa sunna ne mutum ya kyauta maka ko ka shi a ka ce a ta kuma ka ce a na'am na bude ko na ahsantum kun gane in mace ce ahsantum in namiji ne ahsantum in mutum ɗaya ne ahsantum in mutum da yawa ne mata ahsantum mata ne ahsantum kun gane ko haka ake tsayawa kan yin waɗannan yanzu wani in yi je maka kaka ce da za ta rahman da ce ta Allah da zaka ka ba guri da gida sai dai ka ce ne da za ta Allah da za ta mun gane man kala jazakumullahu khairan faqada da fil sana ba ka za tsaya ba a canzawa da Allah kun gane da kin kuje kwarai da gaske yana cikin abin da za mu fahimta masu muhimmanci mun gane tare da alwala ta kare eh, ba tare da alwala ta kare ba an gane da kyau cikin abin da malamai da yawa suke da liman bai shiga in liman ya shiga sallah malaman salaf sai aka lura liman ko zai tsawaita mutane ko zai wani abu kun gane ko wani zai iya wanda ya tafiya haka ba ba kowa ba kun gane ko zai iya ba wannan neman ɗan umarni ya baya iya take ko ba eh bayan Allah ya biya ma ba ta magana ana iya haka kun suna da mutum zai kone su daga kuka za kuna so kura musan a sami ko a sun fara kun gani ɗaliban ku na isra'ila ko na hadda kun ba su tsaro za mu ba su murajan hadda su sai ka yana kai shi yana so su yi tilawa wa allin ido goma ko ashirin din da ya riga haddace sai ya ga ya ta tafiya an gane in ka lura ma abin da ke abin nan to za ka iya sai ka janye nan daliban sai kai ka shiga ka. kun gane za ku iya mutane malam duk ba ya fito da kanshi yana isharar kai ne a sandiba ko kai da shiga hmm? inda wani yana neman sai ya ma isha wato sai ya fito kuma an san kai da liman kawai kai da shi eh, da ke to za ka mana to ya ce ya za ka iya in ya mana in ya tada sallah bayan an fara sallah in ya ganka shi ya dange shi an gane ko amma abinda aka fi so duk wanda aka tayar mishi da ikama shi ya tada da wannan sallah an gane ko ko ruwaya sahabi ne aka tada sallah bayan an gama ikama sai shi yazo sai shi wanda aka gama ikama ya so yayi baya ya ce ai ba ba ni aka tada wa ikama nan ba kai ne da aka za a tada sallah kun gane shi ne liman bai zo sai wani shiga an gama ikama kun bai tare kan nan sai shi wanda ya zo kafin a kabbara ba sai ya soye baya asalin ne bima ya shiga ita ai kai aka tsara wa da kuka yi da wannan shi ne na mujahid na الله بن دينار انهما اخبرا قال عبد الله بن باج الاباري ان عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر نجيب الكوفه على سعد بن ابي وقاص يا ابي الكوفه وجل سعد بن ابي وقاص وهو امير a lokacin sa'ad ibn abi waqqas shine sarkin kufa fara'ahu abdullah ibn umar abdullah dan umar sai ya ga sa'ad ibn abi waqqas yana shafa a akan kufi fa ankara zalika alai sai ya ce bai dace ka ba kana na kun sa'ad sa'ad ibn abi waqqas sai ya ce lalla abaka idza kadimta alai in ka koma madina ka tambayi babanka umar kan duba abdullahi ka ba shi da kusa shine shi da tsara kusuwa shi da na zuwa zuwa za ka yaron yaro kuma ka tambayi babanka haka ne ma abdullahi abdullahi dan umar da ya zo a madina sai manta bai tambayi umar ba sai da sa'adu ya zo daga makka daga kufa a sa'alta abdullahi abdullahi dan umar na kun gane ko sai tambaye shi fakala kuma sai mu da ce da la adkhalta rijlayka fil khuffaini wato ka sai da tsari yanzu ya tuna a wannan nan kai tambayar nan ko sai a sai ya tambaya sai ce to in ka san ni wanka cikin wofi wa kuma tsahiratan a lokacin ka riga kai a da ido kuma tsahiratan na'am kana da alula sai ka san ka sa wofi sai alulan ta kai za ka sake wata alula hmm. kun gane ko sai ka shafa kan ala abdullahi zalimin umar yake ko da a ahaduna min al-ghaiq ko da a ce ɗayan ya dawo ne da zaki yayi alola sai ya sa kufi sai je ba gida a ban daki to sai dawo daga ban daki kaga zai saki Allah na'am yanzu sai ya shafa kan kufi kala Kuma umar yake kwarai wa in ja a hadukun min al-ghaiq ko da a ce ɗayan ku ya dawo daga bayi in zai iya haka na'am ku gane wa hadathni an malik anna ba kuma zaka ce game da shafa akan akan kan safa shi ma kun gane ko sa'ad bin abubakar kaga yana yana gwamna ina a zance umar ya cire ya cire saboda mutanen kuba yan shi'a za a shiga ba ta mai shari zo su kawo ƙarar shi can ma suka kawo ƙarar suka ce baya kuna da sannan baya kaza bai kaza shi ne Umar ya sa cin ya sa kwamitin cin sai su tambaya masallaci na tambaya masallaci masallaci can wani mutum ya daga hannu ya ce wallahi dai zan faɗa gaskiya aka ce faɗa da hmm. shi dai za mu gina ɗiwa kasa la yi musu ne sani zai iya sallah wala ya kallu bil katiba baya jagoranta ma ta yaki wala ya kuma bil adal zai hukunci baya da adalci aka faɗa suka da suka faɗa mamma kuma ya ce to na cire ka wani kuma misali yana bai wa ya ce to zan baka addu'a kai da kai wannan mutum shi da aka na in gaskiya ka faɗa Allah ya saka mu in ƙarya kake man sai Allah ya tsawon ka rayuwarka Allah ya makantar da ganinka Allah ya yawaita talaucinka Allah ya sa ka zama kowa banza ruwa a da ne shi sai ya tabbata akan mutum ya ce na ga mutumin da yana tafa a tube saboda talauci tare da haka ya arzin da dawari in yan mata sun halin suna dan gada kowa san za su yi kyau su kawo yana kai musu suna ci bai suna cewa tsohon tsohon banza shi kuma yana yawo yana cewa a sabon na a wato sa'ayi gane ko ta ga ibn taymiya ya kawo wannan yana eh, yadda yana jan hankalin mutane cewa na malamai guba ne zafi malam za ku zafi gane ko na malamai ne guba kaga ya taba Abu Amadu bai da waya ba su ba su ba su ba su Umar ba'a da sun ladi sai yi hatsi sai yi ba'a da sun ladi sai Muhammad da ta saka Umar da ta saka Abulhade. A dasa Almanish a gana wa ya daki wa masu hawa a kowa. A doka gaga lambar a kasuwa ke nan ya yi fitsari sai ya saki a ya wanke fuskar shi wanke hannayen sai wanke shafukan shi kuma jufiya aka nuna gawa ya alai dan aka nuna gawa dan yi mata sallah hina da na'am hina da khalal masjid sai ya shiga wajen lashi amma a ana kufai sai ya shafa a akan hukun sa sallah alai sannan sai ya shafa a akan me sallah alai ya shafa a kan akan sallah alai ya yi maza sallah na'am حدثني عن مالك سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه قال رأيت أنا قبل مالك هذا أنس بن مالك أتى أبا يا جي أنقوم أبا فبال سي فضاري أتى ثم أوتي بوضوء sai aka zo mashi da ruwan alola sai yawa sai ya alola sai wanke hannayensa zuwa ruwan hannu da masaha da ra'su da ya shafi kanta wa masaha ala al-khuffayn ya shafi hubbi kuma ja'a al-masjida sai zo masallaci sallah sai sallah ya Ya قال يحيى wasu يسي وسئل مالك عن رجل تودع أتبعنا أنت maliku hmm. kun gane ko mutumin da ya alula wudu as-salat alula din na sallah thumma labisa khuffai sai ya sa hufansa kuma bala sai fitsari umma. da za a kuma sai ce a hukun sun maraddahu ma fi rijilai ya mayar da hukun a kafafuwansa a yasta alikul wudu'a sai ya sake wani alula sai ya ce da yanzu kufai ya cire hukun wani ya bisili rijilai ya wanke kafafuwansa wa inda ma masaha alal kufai wa inda ma yamsahu alal kufai sai ya bani a kan hukun وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين wanda aka yarda ya shafa akan hufi ne wanda ya shafa akan hukun wa kuma sa'iratani bi tafsiri yana da tsarki tsarki da na Allah ke sa na ga fassara muku fa'idar ta da jawabi yana da alula haka zaka ta karanta ruwayar a ce ya halatta mutum ya shafa akan hufi amma in ya shigar da kafafuwa shi wa kuma sa'iratani suna da tsarki to sai wani ya ɗauka cewa in ba da shi a kafa ka'idan yin shafa akan hufi sai in ka yi alula cikakka ka wanke ko'ina to daga nan sai ka sa hukun to in alulan ta kare da hukun a kafanka ta hanyar bayan gida ko fitsari ko tusa an gane ko To in ka tashi za ka sake alula sai ka wanke ko'ina amma kafarka sai ka shafa haka yake a safa in yanzu din nan ne alula cikakke sai na sa safa to in na sa safa in alular ta wata kare na zo zan daddada alola sai in yanke ko ina na gaban alola amma ban da kafa kafa mai shafe ta an gane ko amma da a ce zan sa socks alhalin ban da alola to in zan yi alola a socks ɗin da ke na sa'ad da na zaki ba da alola ba irin wannan lokaci na zo dole ne in cire wannan socks ɗin in wanke kafa na an gane in ya so in na wanke kafa na na mayar da soft na sa daga bisani tun wata alola da zai yi to a nan wurin kuma ba sai na wanke kafa ba kawai na iya shafa gane wannan da kyau mm, ya wa amma man dakhala rijlaihi fil khuffain amma mutumin da ya sanya kafafuwarsa a cikin hobbi wa kuma zairu tahirataini bi sukuri wudu ba tare da tsarki irin da yin alwala ba la yanfah ala al wannan ba a ce sha ba kan wuce kada wasu malikun ya ya dai ce an tambayi maliku an rajulin tawadda wa alaihi kuffar game da mutumin da ya alula yana tare da kuffin shi saha adil mashi ala kusai sai ya rafkana da ya shafa akan wumbi ba hatta jabba wujuhu sai da alunan shi ya bushe wa sallah ke sallah kana yace li yamsa ala kusai sai ya shafa akan wumbi wal yu'idi salat ya sake a sallah wala yu'idi amma ba zai sake alula ba mun gane wannan mutum ne ya yi alula ya sa karɓa sai alula ta kare sai zo zai sake alola kaga in ya wanke ko ina gubbi me zai mashi sai ya manta ya wanke ko ina bai bai shafi ba kuma bai wanke kafa ba zai je sallah haka ba ma riku ya ce ya zo kawai ya shafi gubbi sai ya sake sallah amma gaban da ya wanke na ɗazu eh ba zai sake ba wannan yana nuna maka cewa in ka wanke wasu gabbai na alola Ba ka wanke wani gabbai ba har aka ɗauki tsohon lokaci to in ka zo tuban da ba ka wanke ba kawai za ka wanke ba za a ce sai ka yi riba na ka san zuwa inda ka wanke ka tsaki kun gane hausa wasu ila maliku an tambaye ma maliku an rajulin daga salaka da mai dangane da musulman da ya wanke kafafuwarsa guda biyu kuma na bisa sai ya sanya hukunsa ثم استعنف الوضوء sai sake sabuwar alola kan shi ne ake tsina sabuwar alola sai ma ba rukun ce yanzu kufai ya tara hukun shi kuma da ya tawadda sannan ya sake alola sannan ya alola ya wanke kafafuwar shi kadiyar je kwara ɗaya ita ce ne kawai ba ka shafa akan hufi sai ne sai sanda ka sa kana da alola daga nan ita sai ya kawo safa a kan safa ina ta sanin safa saboda shi ne da shi a yi hukun yanzu mu ma na da ban ilimi nan ba kowa san hukun ba ballanta na awa ko ba haka ne ba ku gane haku to kaga ba mu san hukun ba ballanta na ko me ballanta na ko awa wanda. kun gane hausa da kyau shi yasa muke ta magana akan to akwai hadisai musamman akan shafa akan kansu da bayan waɗannan hadisan da wasu jamalin jini al-qasim ya tara ta cikin wani jami almasu ana zaura malam albani ya musu tari. ku sai dai wajen hukuncin yadda su ma ake shafa a kansu duk ɗaya ne na hukunci sai yin ka sa sa da kana da ne ina ga bukara wannan ba babu al'amali fil mashi ala al-khuffayn babin da zai magana in aka ce babu al'amali fi kaza ba zai tuna mai za ka za a nuna aiki eh? kaifiya babu ma ja a fi kaza za na so a faɗo kunce ba amma babu la'amali fi kaza babin yadda zai karanta da yadda za ka yi abu babu al'amal fi salati babu da zai koya maka yadda ake sallah kun gane sifatu salati ke za babu al'amal fi wudu babu sifatu wudu babu al'amal fi al babu sifati al-masjid ala al-kuffayn babu da zai koya maka yadda ake shafa akan يحيى المالكي نعم عن هشام بن عروه نعم انه راى اباه yamsahu ya ga baban shi yana shafa akan wubbi qala yace wa kana ala in zai yi shafa akan wubbi bai karawa ala an yamsahu surahu saman kawai yake shafa banda kasa kai ana koya maka saman kadai yake shafa wala ba ba a shafan kasa kaga an koya maka yadda ake yi in an zo shafa akan me kawai na kawai ake sha ba sama sama kawai haka so ba a shafan kasa ina kawai sama sama ali yake da da a yi ajiye ajiye da sai a shafan kasa da shi ne yake taka ira ja ba da nan yake dole sama kawai ake a shafa kawai aka ce da aka ga abin da ke gaskatar da shafa ko ɗaya ko bidiyo halatta ko ka shafa haka an gane ko ko ka shafa ne haka an gane ko yayi حدثني عن مالك ما malik ram annahu ta'ala bi شهاب to ka ji aka bai sai dan gane da ba akan ya za a yi fa adkhala bi shihab al-ihda yadayhi ta al kurti to sai ya shigar da daya dayan hannayen shi a kasan a kasan wal ukhra fawqa a dayan kuma a sama kuma amma zaku sai kuma ya ja su kun gane ko ya قال يحيى قال مالك مالك يجي وقول ابن شهاب أحب ma سمعت إلي في ذلك yasa kare ma maliku ya sa ya ce maganar malami na ibnu shahab shine mafi mafi gancin abin da naji kan wannan matsala an gane ko hmm. kaga nan muna da ruwaye guda nawa ruwaye guda biyu akwai ruwayen kurwa na gane ko kurwatu ya ga baban shi zubairu bin awwam zubairu bin awwam sahabin ma'aikin Allah kurwatu dan zubair ya ce ya ga ma'aikin na ga ma'aikin na zubairu bin awwam yana shafan saman gu kadai in zai shafa sama kadai ke shafa kun gane kaga ruwa daga sahabai na ke shafa kawai sama to sai ga ruwaya daga ainihin almajiran zafar ta tabi aiki sai ibn shahar aka tambaye shi za a shafa kan mutum sai ya haka shi a haka ake koya maka a zaure shi haka aka nuna mana a zaure shi haka kun ga haka shi a ce sai ka ja da sawa da mai da kafa to amma gaskiya wannan yana da rauni ruwan sahabbai sun nuna sama ne kawai kun gane ko lokacin sallah ya sallah za mu yi ba eh? ya sallah a ya ci gaba eh? bi